an unhistoric one. We have been waiting for this day for months. And Allah Almighty predestined that is going to happen, and it has happened today, and today is the beginning. We have two important personalities here personalities that are in business with Allah. And I said earlier, when we say business, it means they are working for Allah and they are trading, expecting a reward from Allah here on earth and in the hereafter. They are here with us. They are du'at all over the world. And the surprising thing, I just checked the video we uploaded just yesterday in less than 25 24 hours. One of the videos has been viewed over 6,000 times in less than 24 hours. One of the videos, I just checked it. It means that people in the United States or Muslims in the United States and all over the world are expecting them. These two personalities, I'm going to tell you their names. The first personality that we have here is our Sheikh Ernul Sheikh, Sheikh Abdullahi Balalaw, and he is the chairman of the Jama'ah Izalatul Bid'ah wa Ikamatul Sunnah in Nigeria and West Africa altogether. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. And the second personality that we have with us is the secretary, a renowned secretary a powerful speaker. A powerful speaker indeed. And he's going to be one of our speakers. I don't need to say much about him. A poet said, وكم من صامت ترى لك مؤجب زيادته أو نقصه fita kalumi." So I'm not going to say much. When he speaks, you will know who that person is. And he is in the person of Sheikh Haruna Kabir Gombe. He is the secretary to our chairman, and he's the secretary of the Jama'at to Izalatul Bid'ah wa Iqamatul Sunnah in Nigeria and West Africa as a whole. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. In consultation, and we have their right hand man, who is an engineer, and I always forget <laughs> to say, <laughs> Asher, Asher, uh, he is always with them. He's an engineer, and he is in charge of all their projects, schools, and whatever project that they have in Nigeria. And he's in the person of Malam Asheru. May Allah Almighty bless him. He's always with them, and he provides ever support. We have spent much time. So in consultation with our scholars, they have agreed that our Sheikh, Sheikh Haruna Kabir Gombe, is going to be our speaker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 رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة gentlemen and ladies Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I can realize that when I say gentlemen and ladies, some of, some of us started looking one, one another because they used to hear ladies and gentlemen. But to me, ladies and gentlemen is an improper fraction because if the gentlemen are really gentlemen, they are expected to be mentioned first before the ladies. Because this is style of the Holy Quran. الرجال قوامون على النساء إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين So in the same vein, gentlemen, wal ladies. <laughs> this is New York, and this is United States of America. When we say America, America is America. At initial, I would like to whisper my hearty thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, to express my profound gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, who out of his infinite mercy spares our lives and enables us to witness this vital and important and spiritual program. This is my first time my legs stepped into United States of America. But I absolutely thank Allah subhanahu wa ta'ala that I am here in United States of America not for worldly purpose, but for a mission by Allah subhanahu wa ta'ala, that is the mission of da'wah, the mission of all the holy prophets sent by Allah subhanahu wa ta'ala in order to propagate and to deliver the goods delivered by the holy prophet. May the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon him. So to me, this is really a very, very rare privilege. And as mentioned by our Imam, our able Imam, our spiritual Imam, Imam for our blessed organization, Ibadur Rahman, the organization which I'm 100% sure and I can say with certainty and without fear of contradiction, that did a lot as far as Islam is concerned, not only in New York, not only United States of America, and even in some countries uh, within our African continent. Uh, I received information from a very authenticated source that presently there is a school built, established by Ibadur Rahman in Ghana and almost being managed by the same organization. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them abundantly. Amen. With me is my chairman, Fadilatul Sheikh, Dr. Imam Abdullah Balalo, the chairman of our organization in Nigeria, that is the Jamaat Zatul Bida wa Iqamatul Sunnah, almost the largest Islamic organization, not only in West Africa, but you can say in entire Africa. Sheikh really did a lot. We pray with all humility and humbleness to Allah subhanahu wa ta'ala to reward him abundantly Amen. for all that he has done and he has been doing in order to elevate our noble religion. Gentlemen and ladies, I was informed that I'm going to deliver my speech in Hausa language. Later on, the chairman will briefly summarize what I said into English language, maybe in order to uh, avoid what I may call double jeopardy. <laughs> that is to speak in Hausa and come back again and speak in English. But our topic today, which I deem it to be very, very important, but we have time constraint because the program started lately. We are not fully aware with the arrangement. We were informed that the program is going to be between Maghrib and Asia. Isha. Then another thought come that let us pray Maghrib at home before we come to the venue. Then series of arrangements followed. But inshallah, the next program will be started on time, in, inshallah. Uh, this unnecessary delay will not happen again. When the Holy Prophet sent Maaz ibn Jabal to Yemen to represent him and deliver the goods, before Maaz ibn Jabal started this noble journey to Yemen, in preparing his mind our noble prophet gave them a very, very important advice. He said, إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله You are going to meet some people that already have books. There is a book in their possession. They are not ignorant people. No, they already have book in their possession. So if you go to them, let the first thing you are going to call their attention to it to be Shahada to Allah, ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah. That is kalimatay shahada that where you are expected to start. So I myself, when I came to America, I know that I am going to meet people that already have Quran and Sunnah in their possession. So my first lecture will be on Kalimatay Shahada. Why? In order to copy from the Holy Prophet in order to copy from Muaz ibn Jabal, the messenger of the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da nake faɗa a cikin harshen Turanci, lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa ƙasar Yaman, sai ya ce masa ba jahilai ne zaka je wajensu ba, zaka ji wajen mutane ne malamai. to abu na farko da ya kamata ka fara kiransu zuwa gare shi shine mai kalmar shahada shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan shine abu na farko da zaka fara kiransu zuwa gare shi to ni ma da nazo America na san ba jahilai na samu ba malamai ne na samu waɗanda kamin na zo sun sha qur'ani sun sha sunna sun tumbatsa wani ma har amai yayi saboda yadda shiga cikin satatin to bari ne koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne koyi da Mu'az dan Jabal ya zama abin da zan fara kiran ku zuwa gare shi shine me shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tambaya nan guri shine me yasa kalimatu shahada saboda wannan kalma la ilaha illallah ita ce kalma mafi girma ita ce kalma mafi daraja da ita sama ta tsaya da ita ƙasa ta tsaya duk annabin da kaga an turo da ita aka turo shi saboda ita aka halicci bayi gaba daya saboda ita Allah yake ba mu ruwan sama in kaga tsirewa ya fito albarkacin ta tsirewa ya fito saboda ita Allah ya mutuwa da rayuwa saboda ita Allah ya wuta saboda ita Allah ya aljanna saboda ita ake rubuta ayyukan bayi a littafi ko lada ko zunubi saboda wannan kalma aka zara takobi aka yi jihadi saboda wannan kalma aka yi siradi da ake tsallakawa ranar tashin alkiyama in ka ji ana magana a auna aikin mutum a sikeli a lahira ina lada a auna ila da zunubi a auna to kalmar shahada ta riga ta samu wurin zama a wuri? in babu kalmar shahada maganar sikeli ma bata taso bai da amfani a wannan lokaci wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura shi wanda bai faɗi wannan kalmar ba ba a rubuta mashi lada ba a rubuta masa zunubi bai da halal bai da haram ana jira ne kawai gama rayuwar sai wuce zuwa wutar jahannama bai cikin ajanda abota ta ubangiji da ake biyan ayyukan bayi babu shi a ciki bai da fayil da ake rubuta masa lada da zunubi ana ajewa bai da personal subhead number bai da komi just a zero behind a decimal point in dai baka riga ka faɗi wannan kalmar ba to an riga an samu matsala sai da ita komi yake tsaye ila da ita ne jinin dan adam yake karuwa da ita ne dukiyar dan adam take karuwa wanda ya faɗi kalmar in ka halale shi ma sai Allah ya rubuta maka zunubi in ka ƙi shi a ranka ka zama mai laifi in ka ji haushin shi ka zama mai laifi in ka mai kallon hadarin kaza Allah ya fushi da kai in ka zage shi ka shiga matsala in ka dungure shi ka shiga bala'i idan ka kashe shi ka shiga musifar da ba san karshen ta ba saboda wannan kalmar duk ita ce take ba shi wannan tsaro da wannan security to ashe kun wannan kalmar tana da me tana da girma sosai shi yasa an kuna karanta alqur'ani mai girma bamu da lokaci wurare barkatai sama da soshurin masaki Allah madaukin sarki ya ambace ta ya ambace ta da sunan da muka sani ya ambace ta da sunaye da dama wani wurin ya kira ta da wato wato ainihin al'urwatul wuska kamar yadda Allah madaukin sarki bayan ayatul kursi yace wa man yakfur bi taguti wa yu'min billahi sai ce me faqad istamsaka bil urwati al nan gurin kalmar shahada ce aka faɗe ta da wata siga faman yakfur bi taguti la ilaha wa yu'min billahi illa Allah kalmar shahada ce ko ba kalmar shahada ba sai Allah ce faqad istamsaka bil urwati al to wannan ya rike al urwatul wuthqa kenan menene al urwatul wuthqa shine la ilaha illallah Allah ya ce wallazina tanabu taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah sai Allah ya ce me falahumul bushra wallazina tanabu tagut an ya'buduha la ilaha wa anabu ila Allah illa Allah nan ma menene kalma shahada ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula Ani ibudullaha wajtanibu tagut wajtanibu tagut la ilaha an ibudullaha illa nan ma menene nan ma kalmar shahada ce ta zo da sigogi da yawa a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki ya kira ta da kalimatan baƙiya ya ce waje alaha kalimatan baƙiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un kenan kalimatun baƙiya a cikin wannan ayar menene illallah Allah ya kira ta da kalimatar taqwa eh? wa alzamahum kalimatar taqwa wa kanu haƙa biha wa ahlaha nan ma wace kalma ce kalimatu taqwa ita ce la ilaha illallah saboda muhimmancinta ƙur'ani ya ambace ta da usulubai da yawa da hanyoyi da yawa saboda a nuna mana girman kalmar da matsayinta wannan kalmar ita ce kalma da tafi kowace kalma nauyi a mizani duk ibada da zaka je da ta lahira babu wacce an dora akan mizani take yin nauyi kaman wace kalma kaman kalmar shahada shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani labari da ke dadadawa musulmi rai da ke dadadawa mai imani rai ranar tashin alkiyama akwai mutumin da za a zo da shi laifuffukansa kundi kundi guda 99 duk laifuffukansa ne aka rubuta a ciki kowane kundi kowane littafi ba irin littafin da muka saba gani ba ne in ka tsaya farkon littafin ba za ka yi hangen ƙarshen littafin ba saboda girmansa guda casa'in da tara duk shafin da ke ciki har bangon littafin duk zunubansa ne a rubuce a ciki idan aka zo da shi Allah zai ce karanta akwai abin da muka ƙara maka ya ce ya Allah ba a ƙara min komai ba duk waɗannan laifukan ya Allah ne na aikata su sai Allah ya ce kana da lada da za a auna ga sikeli an aje ya ce ya Allah ban da lada da za a auna baka da lada da za a auna ya ce kwarai Allah ya ce kana da ita ka manta ne wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa sai a zo da wata bitaka shi shine takardar da bata wuce ID card girma ba identity card abin da ke rubuce shine la ilaha illallah Allah ya ce kaga wannan kai ka faɗe ta da ikilasi muka aje maka wurin mu in mun yi ajiya ba gara ba zago yanzu za a auna ya ce ya Allah wannan ita ka dame za ta yi da wa'annan gingima gingiman dima diman jibga jibgar rin dima rin dima ta tafi Allah mai wannan ya kalma za ta yi mai wannan ita karda za ta yi Allah ya ce wannan bai shafe ka ba nan wurin adalci ne sai an auna Allah ya ce mala'iku ku kinkimi wa'annan littattafai ku dora a gefen sikeli mala'iku haka za a cicciɓi wa'annan littattafai a dora a gefe ɗaya na me na sikeli sai an gama shirya su gaba daya Allah ya ce a dauko wannan ya takarda da la ilaha illallah a ɗora daya gefen sikelin da an ɗauko an ɗora annabi muhammad sallallahu alaihi ce fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqa wannan ya takarda ita kadai nauyinta sai yarin rinjaye wa'annan littafan gaba dayan su da mutumin yayi kasake yana jiran mala'iku su nuna bar hanyar wutar jahannama sai a ce kai daga kanka ka kalla ka haye ladar ka tarin jaye zunubinka yana daga kai sai ga gefen lada ya rinjaye wani gefe ya rinjaye gefen zunubi Allah ya ce masa kama hanya ka tafi aljanna nan take zai zabura left right wannan kalma tana da girma ko ba ta da girma wannan kalma ita ce afdalu zikir duk zikirin da za ka yi wa Allah ba mafi mafificin zikiri kamar la ilaha illallah shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce khairu du'a du'a'u arafa wa Afbalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace addu'a mafi alkhairi ita ce addu'a arfa sannan mafificin abin da na faɗa da annabawan da suka gabace ni gaba ɗaya shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi yasa akwai kalimatul arba'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace banda qur'ani babu zikirin da yake su lada menene kalimatul arba'a subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah ta shigo ciki ko ta shigo ba ita ma ta shigo ciki hadisi ya tabbata daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wani zikiri mai zunzurutun lada wani zikiri ne wannan shine zikirin da ake yi a kasuwa akwai zikirin kasuwa kusa inda muke fama da yan bidi'a in sun kwaso falala muka ce ba mai dade ita ba sai su ce ai ba san falala bane zalika fadlullahi yutihi man yasha ba ba falala ba ce falalar ce muke da tuhuma daga ina ta fito matukar falalar ta fito daga ofishin annabi muhammad akwai mai kokonto a kanta duk girmanta duk fadinta babu da kokonto a kanta amma in ba daga ofisin annabi ta fito ba ta da fayil a ofishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta kama hankali ba za mu yadda da ita ba in ka ce mana wanda ya kawo ta ai babba ne sai mu ce mun yadda Allah ya kara masa girma amma da shi da annabi wa yafi girma to bar mu da wuce annabi ya kawo da Allah me laifin mu in ka ce jikan annabi ne Allah ya kara wa jikan annabi daraja to amma jikan aka aiko ko kakan ba ku an samun ba Ya zuwa ne ne shugaban kasa Amerika? to mu ɗauka yana da jika sai jikan ya shiga ofis ɗinsa eh? sai ba da approval na kwangila ya sanin na budget ya naɗa ministoci ya ya ya ya ya ya ya yu me yasa a to ai jika ne ok ba zai yiwu ba sai mai gida da kanshi shi jikan bai da eh he doesn't have the mandate ko saboda haka ba zai yi acting officially eh a madadin kakansa ba to sai annabi ne za a samu ne shiga ofishin sai ya buruntu da sunan jika jika Allah ya kara maka daraja amma nan ba ofishin ka bane ofishin kakan ne zauna a gida ka jira ba wurin aikin ka bane wannan me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wani hadisi na sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man dakhala suqa faqala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu la yamutu بيده الخير وهو على كل idan mutum ya shiga kasuwa sai karanta wannan zikiri da ke da la ilaha illallah a ciki wanda na ambata ka je kasuwa za ka sayar ko za ka siyo ko ka buɗe shago ko kanti sai ka karanta wannan zikiri ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut bi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah zai sa mala'iku su rubuta maka lada dubu sau dubu lada nawa kenan lada miliyan ɗaya sannan su shafe maka zunubi dubu sau dubu zunubi nawa kenan lada miliyan ɗaya za a rubuta maka a shafe maka zunubi miliyan ɗaya saboda ka karanta wannan zikirin a kasuwa da Allah fa lalanin katuwa ce ko karama ce amma da ta fito daga wajen annabi mun yadda da ita ko mai ta ba ba girman falala ke ba mu tsoro ba inda annabi ya faɗa mun san maganar gaskiya ce kawai mun yadda da ita Allah ka gafarta mana abin da nake so na nuna mana shine wannan kalma ita ce zikiri mafi fici shi ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa wata rana annabi Musa ya taba cewa ya Allah ina so ka ban wani zikiri da zarin yi maka sai annabi Musa Allah ya ce masa ya Musa kun la ilaha illallah ya Musa ka ce la ilaha illallah annabi Musa ya ce ya rab kullu ibadika da haza la ilaha illallah kan ayin zikiri ne gama gari ruwan dare gidan kowa akwai ina so abin zikiri ne special wanda ni personally zai rinka yi wancan zikiri ne gama gari kowa ma yana yi kusa me Allah ya faɗa masa sai Allah ya ce masa ya Musa law anna samawati sab'a wal ardin wa amirahunna gairi fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah Allah ya ce ya kai Musa ka sani da sammai guda bakwai za a ɗora su a gefen skeli a ɗauko ƙasa gaba ɗaya a sake ɗorawa duk abin da ke raye a cikin sammai ko a ƙasa da bishiyoyi da mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da duwatsu da kwaruruwa da teku duk a ɗauko a sake labtawa a ɗauko la ilaha ita kadai a ɗora ta ɗaya gefen sikelin la ilaha sai ta rinjaye su gaba shi yasa in ka je da la ilaha illallah mai kyau a lahira baka da woma a jahannama wannan garanti ne na baka amma idan ta samu matsala ka samu matsala Allah ka gafarta mana wannan kun ga ya nuna akwai hikima da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Mu'azu dan Jabal ya fara kiran su zuwa game zuwa ga la ilaha illallah sai malamai suka ce la ilaha illallah miftahul janna ita la ilaha illallah ita ce ki da ake buɗe aljanna eh likulli babin miftah wa miftahul janna la ilaha illallah yanzu wannan kofar a kulle in zaka bude sai ka zo da me sai ka zo da shafi in baka zo da shafi ba zaka bude sai ka zo da kile in ba kile zaka ka iya budewa ba zaka iya budewa ba to ita la ilaha illallah ita ne kile da ake bude aljanna da shi duk wanda ka ga shiga aljanna ya zo da wannan kile baka zo da shi ba sai dai ka haɗu da aljanna amma ba aljanna ba aljanna kan kai da ita hayata hayata to wa zai bude maka kowa da kile da zai je automatic doce duk wanda ya wuce za ta koma ta rufe ta yi jami jam lock sai ka sa aka kidin sannan ta bude duk da wani dan wiwi sun sha wiwi sun sha wiwi sun bugu ɗaya kalli ɗaya ce baba ya ce ya bob ya ce wai lahira nan da ake faɗa babu rikici kuwa shi ne kalle ce kai dala karka da maka kwantar da hankalinka abinda mutane da yawa ne abin harkar duka a ribibi ne ka faki ido ne in an buɗe aljanna wani zai shiga kai ma sai ka ribta <laughs> sai kaga in ka ribta kawai sai kai fuska ka wani sai ka sha mura yadda ba za ta biye ka ya ta ina ka shigo ba wallahi ba gaskiya ba ne ba za ka bi wani ribta ba annabi ma sai ya kwankwasa an bude mashi ya ce ati babal jannata yawmal qiyama fa astaftihu fa ya al khazin man ta fa aqul muhammad fa ya yaqul bika umirtu alla afta hali ahadin ya yace in nazo zan bukaci a bude in ce a bude mun kofar aljanna gani nazo mala'ikan ya ce man anta kai waye kake cewa bude maka kofar aljanna yace sai in ce muhammad babbar magana waɗanshi a ga tullahi burta yace babbar magana waye ya ce muhammad ka ji wani tawali'u mun zo ni malamin man baka ce aka rama kallahu a shek al'alimu al'allamatu bai tare sani ba sai rinka ma kallon hadarin kaza ga nabi waye muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mala'ikan ya wube bude kofa ya ce dama kai aka ban umarni kar in bude wa kowa ya shiga sai kai ka shiga tukunna ka ji ɗan gata to kai ya za ka zo ka ribta balle ma wani mahaukaci wanda za a sa shi aljihu aljihu ba ka da hankali Allah ka gafarta mana na'am dole sai ka zo da la ilaha illallah ita ne kile da ke buɗe aljanna to amma kowane kile kowane shafi za ku ga yana da haƙora ko wani haƙori biyu wani uku ko wani fiye da haka na'am to mu ɗauka kile yana da haƙora guda uku in ka sa zai buɗe ƙofa sai ɗaya ya karye saura guda nawa za su iya buɗe ƙofar ba za su buɗe ba to nan ne ake samun matsala a la ilaha illallah saboda ita ma la ilaha illallah a matsayinta na kile da za a buɗe aljanna ita kuma tana da haƙora ne guda bakwai kile ɗin yana da haƙora guda bakwai ne in ka zo da shi haƙora guda bakwai ɗin duka suna nan to in ka saka sai ya bude amma haƙora guda bakwai ɗin ka zo ɗaya ya karye saura guda shida ba zai bude ba kuma ka san kofar aljanna ba za ka zo ka haɗa mutane gosulo a traffic a kofar aljanna in ka ga da buɗe wani mala'ika zai zo iza ƙera ka dama gida biyu ne fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sajid babu wani gida banda wannan to wa'annan haƙura guda bakwai su muke so mu magana a kansu yadda in ka zo da shi ya zama duka suna nan su iya buɗewa ka wuce ba ka zo da shi ɗaya ya kare ba ka samu matsala ka rasa daga ina matsalan ta taso ya kamata ka san matsalan tun daga nan duniya ka gyara ta a lahira ba a gyarawa a ina ake gyarawa a nan duniya ake gyarawa matsalar ba wai ta ka faɗi la illallah ko ka ta maimaita ta ba dole sai ta cika wa'annan sharuɗa shi ake cewa shuruɗu la ilaha illallah su ne sharuɗan da sai sun cika la ilaha illallah ka za ta karɓu a wajen Allah maɗaukin sarki Allah ka gafarta mana na'am haƙori na farko shine al'ilm al-munafi lil ilimi ka ce la ilaha illallah to me take nufi ka san me take nufi ko bata sani baka sani ba da za ka shekara ɗari kana faɗin la ila illallah baka san ma'anarta ba ba za ta amfane ka ba ba za ta me ba ba za ta amfane ka ba babban matsalar da muka samu a ƙasashenmu shine la ilaha illallah ana faɗa amma ba a san ma'anarta ba wani in ce masa menene ma'anar la ilaha illallah bai ma san me zai gaya maka ba wani ya ce ma ba sarki sai Allah <laughs> mu dai a gombe akwai sarki in kai babu a gare ku kuma yana da tabbas akwai a Kano ko babu sarki kenan babu sarki sai Allah wannan shine ma'anar la ilaha illallah ba shine ma'anar la ilaha illallah ba shi bane wani zai ce maka babu abun bauta sai Allah ga indiyawa na bauta wa sani aka ce ba abun bauta sai Allah an bauta wa lata ko ba bauta ba an bauta uzza ko ba bauta mata ba manata hubal ga wasu nan bautar kaburbura su wannan shine abin bautar su kenan dan ka ce babu abin bauta sai Allah farko dai ƙarya kai kuma baka fasara la ilaha illallah ba domin akwai abubuwan da ake bautawa ba Allah ba ba za ka san ma'anar la ilaha illallah ba sai ka gane wahiya kalimatun tatadamman min nafin wa ithbat kalma ce da ta kunshi abubuwa guda biyu korewa da me da tabbatarwa idan ka ce la ilaha in akwai gunki miliyan ɗaya ka kai su ƙasa duk ka rushe su me ma'anar la ilaha la bi haƙƙin babu wani abun bauta wanda kuma abun bautan ya cancanci a bauta mashi ban sani ba ko gane me nake nufi saniya ta cancanci abota mata ita ta halice ka ba ta cancanta ba ita ta yi sama ita ta yi ƙasa ita ke sauko da ruwa daga sama ita ke ba da lafiya da zaman lafiya ita ke ba da arziki da abinci ba ita ba ce kenan ba ta cancanci abota mata ba duk gunkin da aka bautawa duk kabarin da aka bautawa duk waliyin da aka bautawa a duniya ya cancanci abota mashi bai cancanta ba kuskure aka yi aka ɗauki bauta aka kai ta ba muhallinta ba amma bai cancanta ba ah? shine ma'anar la ma'abuda bi haƙƙin wannan kalma ta bi haƙƙin ita ce ta fidda maka ma'anar la ilaha illallah ta tabbata karara sai wa sai ka ce illallah to yanzu an samu al ka tabbatar da bautar gawa ga Allah madaukin sarki in ka gane wannan ba mai iya saka ka bauta wani Allah a duniya babu shi me yasa ba mu iya sa ka bauta wani Allah a duniya saboda idan ka san wannan ko za a sa ka a turmi a daka a surfa a sussuka ba za a iya raba ka da aƙidar ba domin ka riga ka fahimci cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa sewa sai Allah yanzu ne ka san ma'anar la ilaha illallah to yanzu ne za ta yi maka amfani domin Qur'ani mai girma dama ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ba kul aka ce ba cewa aka ka nemi sanin me la ilaha illallah ka tabbatar ka san me take nufi qur'ani mai girma suratul zukru Allah ya ce wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun in kiyama ta tsaya babu wani wanda yake mallakar ceto ko yayi ceton ko a cece shi sai mutum kwara ɗaya tallin tal Allah wane ne wannan mutumin shine man shahida bil haqqi wanda ya shaida la ilaha illallah ita ce alhaqqu a cikin wannan aya illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida la ilaha yace ashhadu allah ilaha illallah Allah ya ce amma da sharadi wa hum ya'lamun sun shaida la ilaha illallah alhali sun san me la ilaha illallah take nufi in ba su san me la ilaha illallah take nufi ba wannan ya zama me ya zama duhu a cikin duhu la ilaha illallah ta samu tangarda ta samu matsala ba za a karbe ta ba ban sani ba ko an gane wannan hakuri na farko da take da shi shine sai kana da me sai kana da ilimin la ilaha illallah ka san me take nufi sanin me take nufi wajibi ne Allah ta'ala ya samu dace da wannan ya zama cikin darussa da kuke karantarwa a masallatai lalle ku rinka sanya littattafai da darussa na tauhidi da darussa na aƙida yana da matukar muhimmanci ku sanya su a cikin darussan da za ku rika karantar da al'umma in ba haka ba sai zama ana shuka makwarwa tana tonewa duk yadda kuka idan mutum bai da ilimin la ilaha illallah ko kun ganar da shi sunna to bai tsira ba kamin ka ankara sai a mai da shi ruwa matsalar ta samu bani isra'ila kenan kun ga bani isra'ila fir'auna yana azabtar da su eh? yana yanka 'ya'yansu maza yana barin 'ya'yansu mata ko bala'i iri-iri ba wanda bai musu ba yana gana musu a kaje egypt kaga pyramids kaga yadda suka aka gina su suwa suka gina su bani isra'ila bature har yanzu yana mamakin ya aka wannan gini allah kada ya san mutum dubu nawa suka mutu a wajen gini haka aka yi ta azabtar da su annabi musa ya tsallakar da su da labarin tambaye kowa ya taba ganin annabi a cikin mu sahabi to su annabi suka gani aka zo aka kara tsakanin annabi Musa da masihirta tsakanin mu'ujiza da me da sihiri wanne ya samu nasara mu'ujiza ta samu nasara akan me na'am mu'ujiza ta samu sihiri ta bashi wan bulo sabun dai. a gaban suwa bani isra'ila aka zo wajen tsallaka teku Allah ya ce annabi Musa ya doki teku da sanda ya daki teku da sanda teku ya tsage a gaban suwa bani isra'ila suka shiga suka tsallake fir'auna allan karya ya shigo da jama'arsa allah ya ce ruwa ya haɗe aka dulmiyar da fir'auna a gabansu aka kashe shi aka ɗago gawar sama aka tunkuɗo ta domin su ga allan ƙarya wannan fake allah ne jabun allah ne ba allah ne original ba na'am a gaban suwa da allah wace aƙida ce wa'annan ba su samu ba mun samu irin wannan practical din ba mu same shi ba to amma matsala ɗaya kawai suka samu shine ba sa karatu saboda ka la'ila, ilaha illallah ba fahimce ta ba duk da wannan sai da suka koma ruwa Allah ya ce wa jawazna bi bani isra'ila al-bahr fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha me annabi Musa ya ce da su qala innakum qaumun tajhalun ya gane matsalar inda take fa bayan an gama wannan bayan sun tsallaka teku suna cikin tafiya sai suka samu wasu mushirkai suna bautar gunki sun dukufa gaban gunki suna bauta suna ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sun dukufa kai da nayi kalu sai suka ce ya Musa Allah na ilaha mu ma ka sama mana gunkin da zamu bauta mashi kama lahum aliha kaga wayannan sun wuce mu suna da gunki mu ba ma da shi angulu ta koma gidanta na tsamiya to da yake annabi musa professional da'i ne sai gano ina matsalar take ina matsalar ta fito ba sa karatu ne sun faɗi la'ilaha illahu ba san ma'ananta ba sun faɗi la'ilaha illahu ba su karanta ma'ananta mai take nufi ba ƙala sai ce da su innakum lalle ku ta jihalu da mutane ne jahilai jahilci shi ya jawo muku wannan matsalar Allah ka raba mu da jahilci shi yasa bahaushe ya ce tsakanin gidan kafurci da gidan jahilci suna makwabtaka da juna ko ba katanga a tsakani saboda aka crossing border daga nan zuwa nan ko daga nan zuwa nan abu ne mai sauki kwarai da gaske Allah ka gafarta mana mun gane wannan nukuda ta farko to sai haƙori na biyu yanzu ka san ma'anar la ilaha illallah me matsala ta gaba shine as-sidiq al-munafi lil kadhib yanzu ka ce la ilaha illallah kuma ka san ta babu abin bauta bisa cancanta sai wa sai Allah ka faɗe ta kuma ka san ta tambaya ta gaba shine da gaske kake akwai wanda ya san ma'anar nata kuma ya faɗa amma ba da gaske yake ba a asidik da gaske kake shine tambaya ta gaba suwaye suka faɗa kuma ba da gaske suke ba ƙur'ani ya karkaryata su ƙur'ani ya ce idza fi munafiqun qalu نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كجوني إلو أسلوبنا القرآن بيجرما da munafakai suka zo mai suka cewa annabi na shahadu ɗaya kenan innaka suka kawo inna harafin taukidi la rasu suka kawo lamu kasam nashadu innaka la rasulullah kaga duk karfin da magana ke bukata an sama mata shi da Allah ya tashi basu an sa ya ce wallahu ya alamu innaka la rasulu shi ma Allah sai basu da usulubin da suka faɗa sun ce na shahadu. Allah ya ce wallahu ya shahadu innaka la rasulullah Allah ya ce innaka la rasuluhu wallahu ya alamu innaka la rasuluhu sai ce wallahu ya shahadu sun ce na shahadu Allah ya ce wallahu ya shahadu suka ce innaka la rasulullah sai Allah ce innal munafiqina innaka shi ma Allah ya kawo me nan suka ce la Allah ce la kazibuna suka ce ya rasulallah mun shaida lalle kai wallahi annabin Allah ne Allah ya ce ba sai kun faɗa ba ko kun faɗa ko ba ku faɗa ba ni Allah na san ni na aiko shi shine wallahu ya alamu innaka kala rasul sai Allah ya ce wallahu ya shahadu shi ma Allah ya shaida kamar yadda suka shaida innal munafiqina lalle munafiqan nan na ƙarya suke makaryata ne ba da gaske suke yi ba da suka faɗa kenan ko ka faɗi la ilaha illallah ko ka san ma'anarta idan ba da gaske kake yi ba la ilaha illallah za ta amfane ka ba za ta amfane ka ba saboda haƙorinta na biyu yi mai ya karye a jikin kiɗin kiɗin ba zai iya buɗe ƙofar ba Allah ka gafarta mana saboda haka dole ne ya zama da ka faɗa da gaske kake shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce wallazi ja'a bis sidqi wa saddaqa bihi ula'ika humul muttaqun wallazi ja'a bis-sidqi wanda yazo da la ilaha illallah ita ce mai as-sidq wa saddaqa bihi sannan ya zama ya gasgata a cikin ransa ya gasgata da gaske yake yi ba yaudara yake yi ba munafiki bane to Allah ya ce ula'ika humul muttaqun wa'annan su ne masu takawa a wajen Allah madaukin sarki Allahumma ja'alna minal muttaqin Allah ka sanya mu cikin masu takawa na'am to yanzu ka faɗi la ilaha illallah ka san ma'anarta haƙuri na ɗaya tabbata da gaske kake an samu haƙuri na nawa haƙori na biyu ya tabbata an gama ba a gama ba sai haƙori na uku shine al-yaqin al sai ka sakankance a cikin ranka ka yadda ka miƙa wuya total submission and total surrender ka yadda ka miƙa wuya ka sakankance ka da kokwanto daga sanda ka samu kokwanto a kan ilaha illallah an samu matsala kun san fahata mutane suka gani sun gane sunna ba duka ne faɗa da gane sunna ake tafiya tiryan tiryan ba kokwanto ba akwai wanda fara yanzu akwai kokwanto a ransa ya za ka gane wannan yau sai kana magana da wani sai ka jira cewa to fa abun nan fa sai an bi a hankali kuna daukan zafi akan magana yan bid'a da masu yi wa Allah shirka fa a bi a hankali eh, ai duk lalube ake cikin duhu sai an je lahira Allah zai gane mai gaskiya sakare kai kake lalube a cikin duhu mu ba cikin duhu muke lalube lalube a cikin duhu sai an je lahira Allah ya gane mai gaskiya to aka je aka samu baka da gaskiya lahira sai kai kaka wa ga maka Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawakkal ala Allah innaka alal haqqil mubin ka dogara ga Allah kan gaskiya kake bayyananniya ba lalube kake yi ba sannan mu dauko hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mana wai lalube muke cikin du wani ma wanda ya fi wannan sakare ya ce to mu malaman da sun ruda mu wannan malamin ya ce ma kaza wannan ya zo ya ce kaza ni gaba daya ruda ne ban san inda na nufa ba ba matsala mu mun san inda ka nufa zo mu baka address jahannama ka nufa an baka sani ba ina ka nufa jahannama ka nufa mu musa inda ka nufa ka zo baka address baka karatu baka sauraron malaman sunna dan me ba za a ruda ka ba ka taba ganin mutum yana sauraron malaman sunna zai rude abin da nake gaya muku nan ya saba da abin da malaman ku ke gaya muku anan in ka koma Ghana ko Niger ko Mali ko ko Gambia ko ko ko ko ko ko ko akwai inda zaka je a duniya malamin sunna ya gaya maka sabanin abin da nake faɗan nan babu inda zaka je faɗa maka sabani abin da nake faɗa nan shi yasa aka kira mu ahlus sunna wal jama'a ma'ana wannan kalmar wal jama'a din kenan ko yaran mu ya canja kabilan mu ta canja kasar mu ta canja kalar mu ta canja idan ka zo ka samu abin da muke duka iri ɗaya ne ko baka jin yaran mutum yanzu idan ka je aikin hajji da kaga ahlus sunna za ka gane shi ko daga ina fito da ka kalle shi za ka ga daga structure na shi da ba sai ka tambaya wannan ahlus sunna bane ko ba haka bane wanda ya sha bid'a ya koshi kuma da ka ganshi za gane za ga bai kama da kai ba amma ko bature ne ko balarabe ne ko dan asia ko dan ina yake a duniya saboda abin da muke karantarwa ya fito daga wuri guda daya shine daga qur'an da sunna ta annabi muhammad source din guda ɗaya ne shi yasa baya canjawa dole ka bauta wa Allah ba shakka ba kwanto. kuma in ka samu kuɗi ka yadda cewa sunna daidai ne in ka shiga sunna ka tsiya ce ma ka yadda ba ita ta tsiyata ka ba ita sunnan daidai take a wanda ya shiga sunna ya samu kuɗi sai ce ai sunna na lafiya lafiya amma da shiga sunna aka kore shi daga aiki ya samu matsala ce ni fa ban gane ba tun da baka shiga sunna da abubuwan sun rikice to baka ba san sun rikice ba sai ka shiga kabari lokacin da za su rikice maka yanzu ba su gama rikicewa ba a'a dole ka yadda wa minan nasi man ya abudullaha ala harf fa in asabahu khairun itma annabi wa in asabahu fitnatun in qalaba ala wajihi. Allah ya ce khasira duniya wal akhirah zalika huwa al khusranul mubin Allah ya ce wa minan nas akwai daga cikin mutane man ya ala harf ai ala shak shine ma'anan harf wanda yake bautawa Allah bisa shakka fa yana sabahu khairun in ya shiga sunna sai arziki ya same shi ya sabuwar amarya matarsa ta haihu lahiya lahiya komi na budewa kudi na shigowa yana lissafa dola yana ninkewa yana turawa karkashin fulo ɗaiɗe ma annabi sai ƙara da zuwa an ce ya sunna ce ai muka mun gane gaskiya tun da muka shigo <laughs> lafiya kalau komi na tafiya ne wa in asabarhu fitnatun ya shigo sunna sai ya fada cikin jarabawa talauci ya same shi eh duniya ta masa daurin tontom ta kulle shi sama ta kulle ta kasa ko san shi tontom da sama da kasa ake kullewa to ta kulle shi sama ta kulle shi ta kasa ta masa daurin tontom kenan gida ya rikice komai ya mutse in kalaba ala wajahi sai gan shi gaban malamin tsubbu sai gan shi gaban boka na ala gafarta malam ba sai an sa mana hannu ana ba ku kun ce kaza kaza ba ala gafarta malam a bar wannan magana abin sai a hankali mu dai a taimaka me zai iya yi maka nawa ne abubuwa suka rikice suka koma bokaye nawa ne abubuwa suka rikice suka koma tsubbu nawa ne abubuwa suka rikice suka koma gargajiya dewa saboda dama suna bautawa Allah bisa shakka ba su da yaƙini Allah ya ce irin wannan mutumin khasirar duniya wal akhirah ya rasa duniya ya rasa lahira in ji Allah ka rasa duniya ka rasa lahira Allah ya ce zalika huwal khusranul mubin karshen asara da dan adam yake rasa duniya ya rasa lahira kara wanda ya samu duniya ya rasa lahira ko ya samu lahira ya rasa duniya kai 2-0 aka maka Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da fada a cikin wannan fitina shi yasa Allah madaukin sarki ya ce ba zai yarda da gaske kake yi a addini ba Kalma shahada ka da gaske bane sai ya ga babu kokonto a ciki eh innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma tabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun inda rigimar take shine thumma lamyar tabu. tunda suka dauki hanyar sunna tiryan tiryan ba su taba kokwanto cewa wai kan gaskiya muke ne ko kan bata muke ba ba a waiwayawa ina rantse muku da Allah wannan hanyar ta ko ita kadai ke tsira a lahira duk inda kaga an bi duk abin da kaga ana yi ba wannan sunnar ba wallahi ƙarya ne Allah ba zai karbe shi ba ka rubuta ka aje in mun je lahira in Allah ya hada mu a filin kiyama ka tambaye ni duk abin da mutum ya rike ba hanyar da annabi ya zo da ita ba aikin banza ya addini babu wata hanya da ake bi a je wajen Allah sai ta annabi Muhammad ita kadai ta saura banda ita babu wata idan kana da kokonto akan wannan sai ka je wuta lahira in kana ganin akwai wata shortcut akwai ta inda za a iya zagayawa akwai inda za a kewaya ba dole sai an biyo ta ofishin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wallahi bata kanka lokaci kake ni dai wallahi ban da kokonto akan wannan ita kadai ce hanyar da ta saura babu wata annabi yana faɗa wa sayyidina Umar yace da annabi Musa zai dawo duniya yace ma wasi ahu illati bai dole ni zai bi annabi Musa ka san dai annabi Musa yana gaba da duk waliyan duniya dan annabi ne kuma manzo ne kuma yana cikin ulul azmi minar rusul da zai dawo yanzu sai ya bi sunna ba zai ce abin da Allah ya sanar da shi da shi zai aiki da shi ba dole sai ya dawo ya bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu to wace hanya ta saura maka banda sunna idan Allah ya azurta ka da sunna gode wa Allah ko bai baka kuɗi ba ya gama maka ni'ima kana kan sunna ahlus sunna gode wa Allah ni'ima ta riga ta gama shine ma'anar sun malam yartabu Allah ya ce wa iza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum iza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahum alhaq ya'tu ilayhi mud'inin afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu bal ulaika humuz zalimun Allah madaukin sarki ce an kira su zuwa ga Allah da manzo ku zo ga ƙurani ku zo ga hadisi kun ce fari ne mun ce baki ne kun ce dogo ne mun ce gajere ne kun ce siriri ne mun ce kakkaura ne rigima ta cakuɓe me amfanin mu ta rigima mu yadda ƙurani da sunna su raba rigimar mana a duba ƙur'ani a duba sunna abinda ƙur'ani da sunna suka faɗa ku ku bi mu mu bi magana ta ƙare iza fariqu minhum mu'ridun akwai wanda ba za su yadda ba za su juye baya insha Allah irin wayannan mutanen ne Allah yake magana akan su a aya ta gaba ya ce a fi gulubihin maradu akwai ciwon munafurci ne a cikin ransu amirtabu ko kuma suna da shakka akan annabin annabin gaskiya ne ko suna da shakka akan qur'anin daga Allah yake am ya khafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasul ko kuma suna jin tsoron Allah da manzo za su zalunce su Allah da manzo za su zalunci wani Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba ulaika humuz zalimun wa'annan sune azzalumai inji Allah madaukin sarki wa zulmu iza utlik yu'na bihi shirk in an kawo kalmar zalunci a saki haka shirka take nufi ana nufin wayannan mushrikai ne original not photosar copy abinda aya take nuna maka kenan mushrikai ne original not photosar copy dole ka zama baka da kokonto ka yadda ka sa kankance shine al-yaqin al munafil shak to an samu hakuri la ilaha illallah kana uku an gane wannan na'am to yanzu ka san ma'anarta hakuri da ɗaya eh asidik da gaske kake hakori na nawa biyu al'yaqin yaqin kankan ce hakori na nawa to akwai na hudu da ya fi wannan wahala shine al-inqiyad eh ka daurawa wuyanka igiya ka miƙa wa la ilaha illallah ka ce ta ja duk inda take so ta kai ka kai baka da rajistar akwai wahala nan ko babu wahala akwai wannan za ta ja shi ta gashi nan sai cije ce banda nan ya ga ta ja shi ta yi da shi sai ya cije ce ba zai je ba wannan haƙori na hudu ya kare la ilaha illallah ba za ta bude ba dole sai kayan da an ce la ilaha illallah ne ta kawo an gama da an ja ma aya an gama an ja hadisi rawahul bukhari an gama amma ga mutum ka ja aya ya tsallaka ka ja hadisi rawahul bukhari ya tsallaka rawahu muslim ya tsallaka turmuzi ya turmushi hadisi wanda yana da matsala yana da me yana da matsala ba samu mai ba Al'inkiya. sai ka jawo mutum hadisi ingantacce ya ce da ka tala gafarta malam ba wai na karyata hadisin ba ne to amma to amma me <laughs> imam to amma me <laughs> ya amma Allah ya faɗa annabi ya faɗa an gama ko ba gama ba an riga an gama inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na sai Allah ya ce me wa ulaika humul muflihun wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله wa rasulihi da ulul amri an wuce an wuce an wuce jurisdiction din su ana farudduhu ila Allah war rasul ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra dawabi 'inda Allah submul bukum alladhina la yaqilun a wata ayar Allah ce ya ladina amanu stajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa abinda wayannan ayoyi gaba ɗaya suke nunawa shine mai imani dole ya miƙa wuya in Allah ya faɗa an gama da la ilaha illallah ta zo da hukunci ya miƙa mata wuya shine al-inqiyad barin ba ku wani misali kafin da tsallaka zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi ana kiransa julaibib julaibib julaibib ɗan talakawa ne fakiri ya ƙara rashin sa'a ya fito daga ƙaramar ƙabila ga larabawa da alfarin ƙabilanci in ka fito da ƙaramar ƙabila aure sai dai ka dogara ga Allah wa zai baka gashi bai da kokobo ga gidan haya ga talauci kuma gashi a ƙarashin sa ba kyakkyawa bane kenan banda ta wajen imani ba inda ya fasi amma yi wata sa'a guda daya annabi muhammad salasa yana kaunar julebi ya ci babban riba sai annabi bai ke tambesa ya kai julebi ka yi aure ya ce ya rasulallah aure ya ce ya ce wa zai bani mata a garin nan sai rasu wani ai ko ajanda ma ban ko a raina ban sa ba to wa zai bani aure mata wa zai bani annabi ya ce saboda mai ya ce har rasulullah ka san kabilar da na fito ciki kuma ga halin talaucin da nake da shi kuma kaga yadda nake mace dai saboda yadda nake ba za ta aure ni ba to ta ina zan samu mata ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce karka damu ni da kaina zan nema maka aure da annabi ya tashi nema masa aure sai je wani babban gida a babbar kabila ta larabawa da wata yarinya galleliya zankadazi ya san kowa kin wanda ya rasa <laughs> gidan da ya je kenan wata yarinya kalar gari irin wacce in ta wuce ko carbi kake ja sai ku wuce faɗi din gidan da annabi ya je kenan duk yayan masu kuɗin anguwar ita suke nema yanzu annabi gashi ya yi sau kofar gidan ya yi sallama mahaifin yarinya yana cikin gida ka ce masa annabi ne zo yana sallama annabi ya zo har gidanka babbar magana murna ta kama shi ya fita da gudu da hanzari ya rasulallah me ke fi tafe da kai ba za ka ce in zo ba annabi muhammad sallallahu alaihi ce a ah, abin da ya kawo ni ya kamata in zo ba kai ne za ka zo ce me ke tafe da kai ya rasulallah ce na zo ta neman wata bukata ce da alfarma a wajenka ya ce ya rasulallah wace bukata ka zo da ita ya ce akwai yar kawanci ya ce ya eh, kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi ce to na zo neman aurenta ne nan take murna ta kama mahaifin ya ɗauka wane ne angon ya ɗauka annabi muhammad sallallahu alaihi shi ne angon ya ce ya rasulallah ai wannan abun farin ciki ne kaman kai a ce zaka aure yarmu annabi ce a ne zan aure ta ba na zo nema wani ne ya ce ya rasulallah wa ka zo nemawa ya ce julaibi mahaifin ya yi shiru ya ce julaibi an samu matsala ko ba samu matsala an samu matsala ya ce ya rasulallah ina so ka bani dama in shiga in shawara da mahaifiyarta idan muka yi matsaya to sai in sanar da kai manzala sala sai ce babu matsala ka shiga ku yi shawara duk abin da kuka yi ittifaki ka same ni a gida ka gaya mu ya ce to manzala sala sala ya wuce to yanzu ga mai gidan ya shigo cikin gida amma da kira yake tafiya <laughs> ba kamar yadda ya fita da karfin jiki ba eh? yanzu yana dawa he was very weak wata gan shi ya shigo kamar bai da lafiya ta ce mai gida lafiya ya ce lafiya ga nan. ba annabi ne ya zo ba ya ce kwarai annabi ne ya zo ta tuna ka kaji wajen annabi kuma ya kamata ka dawo da karbin jiki ya ce eto eh ajandar da annabi ya zo da ita ita ce ta sanya min gwiwa wace ajanda annabi ya zo da ita ce maganan neman auren yarinyar nan ne wanci mai gida kana da wani abin farin ciki a duniya kamar annabi a wuri yarmu shahid da annabin ne zai aure ai da ba matsala ba shi ne zai auren ba ya zo tambayawa wani ne wa ya zo tambayawa mai gida ya yi shiru wa ya zo tambayawa ya ce to julaibib ta ce julaibibi ta ce zuba za Allah ya rasa wani zai nema wa irin nan sai julaibi ai kilas su ba dai ba ne ai ko kama ba su yi ba ashe yarinyar tana cikin ɗaki tana ci Ku san me yarinya ta yi sai ta fito da gudu tana fitowa ta tsaya gaban sun ya ku na wace irin musifa ce take so ta samu imanin ku annabi ya zo yana neman auren yarku wa julebib sannan ku koma gefe ku ce kuna shawara shawara me za ku yi uwar ta ta kalli yana ta ce ke dakata ana nema miki arziki kina nema kai musifa kina nufin kina son shi ne ta ce soyayya me kama ganin soyayya ko annabi ya ce julebib yake so in aura me kama ganin ina son shi ko ba na son shi ai magana ina son shi ko ba na son shi ai bata mata so ba annabi ya ce ga mijina yi masa biyayya wajibi ne an riga an gama ta ce kuma duk duniya ba zan aure kowa ba sai julebib ta ce shin kun manta da maganar Allah ne da ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim kai ka ce mumini ne ita ta ce ita mumina ce ga annabi yayi hukunci kuma kun dawo gefe kuna shawara me ya kamata ku yi Allah ya ce mai imani namiji ko mace ba su haka nan take kuma sai suka dawo hankalinsu suka fashe da kuka suka rungume wannan yarinya suna Allah ya miki albarka kin ce ci imanin mu nan take uban ya fito da gudu yana rige rige da iska sai kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya ce ya rasulullah mun gama shawara annabi ya ce wace shawara kuka yi uban ya ce idza raditahu faqad radinahu ya rasulullah in dai kai ka yadda da julaibib to mu ma mun yadda da shi manzan Allah ya ce na yadda da shi uban ya ce mun bashi wannan yarinya ta gane me ake cewa al-inqiyat eh ta gane me ake cewa al-inqiyat nan take aka daura aure amarya za ta tare ga annabi zai tafi jihadi julebib annabi bai taba fita yaƙi ba tare da shi ba ya ce amara aiki hakuri karki ta riga sabon abu ya taso annabi zai tafi yaki zan bi shi in muka je aka yi jihadi in muka dawo to sai ki tare ta ce to shi ke nan take kama hanya yanzu an yaki an kammala kuma annabi ya samu nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku duba min gawo wakin wayanda haka shi dawa dawa muka rasa aka je aka duba aka zo ya rasulullah mun rasa wani Allah ya gafarta mashi mun rasa wani Allah ya gafarta mashi mun rasa wani su kenan ya rasulullah annabi ce ku je ku ƙara dubawa aka sake dubawa ya rasulullah su kenan muka rasa annabi ce ku je ku ƙara dubawa aka je ya ƙara dubawa ya rasulullah su kenan muka rasa Allah sarki julabib ya samu shahada amma ba kowa bane ba ma wanda ya tuno da shi ba ma wanda ya tuno da shi balle a ga ina yake maza Allah ya kalle su ya ce Allah sarki ya ce na yi rashin babban masoyi na Julabib ku je duk inda gawarsa take ku nemo mu ita mala'ika ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai aka je aka zagaya sai aka samu Julabib ga gawarsa kewaye da gawar kafirai guda bakwai ya kashe su kamin su kashe shi aka zo aka faɗa manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya je duba ya kalle su ya ce qatalta sab'atan wa qataluka ka gama da bakwai kamin su gama da kai ka nuna kai gwarzo ne ba rago bane kai jalabi aka tona wa jalabin kabari za a dauko gawar a saka annabi ce ku bari da kai na zan dauki gawar manzo Allah sallallahu alaihi da kansa ya dauko gawar jalabi yana rungume da ita fatar jikin jalabi ba riga tana manna a jikin fatar annabi ba riga haka annabi ya kawo shi ya sashi a cikin kabari wayannan mutane manya ne wayanda jalabi bai kashe aka tara salab nasu man katala katilan falahu salabu salab din da duk wanda ya kashe wani a fagen daga to duk wani abu mai tsada da mutum yake da shi kai za a baiwa wani agogo mai tsada wani zinari da ke ta to manya ne wani ga sarka zinari wani ga munduwar zinari a kafa wani da aka tara dukiya ce mai yawa julabi bai da kowa banda matarsa kenan wa za ta ci gado sai aka ɗauko wannan dukiya ka wannan yarinya kuma in ma ta ba ta son julabi din to ya wuce zuwa aljanna ta aure wanda take so kun ga da ta yi wa Allah biyayya Allah kuma sai ba ta me sai ba ta yanci kuma tare da ta goma shi to abin da ake bukata sai ka zama kana da alayin kiyariya ko ahlus sunna kar ku rinka rigima da malaman ku suna ja muku hadisi kuna rikici da su wani ma zaka ji ya ce Allah gafarta malam ban yi karatu ba amma ka gani nan gudun na yawon duniya a Italy a Europe na je Italy na je Belgium na je Holland na je Spain na je Sweden na je Finland na je to na ji ka yawon duniya sai me da kai yawon duniya sai ake kaga sai ka samu experience da yake equivalent wanda ayar da aka karanta sai ka samu experience daidai da na annabi wanda kai yanzu kana da musamman ma wanda ya sha boko ya koshi aka rashin sa'a ba dan mata miss da sunna san da ya sha ba ita kadai ya sha zalla sai ja ka ji hadisi ya ce look look look look, no, no, let me, let me explain. it. You know, you know, you know, you see, you know, you know, you know. So coach, you always kwakwalwa it da tawa ture ce kuma ga aya an ja ga hadisi ko kana ja mara hadisi yana cewa to ban ba amma yanzu for example let us give it a causary law i can precisely remember in 1960 zai kin wane ne of bulgaria to zai dauko maka da wani sarki da aka yi a kasar bulgaria a 1960 wai wani abu da sarki ya yi wanda shi yake gani ya fi zama daidai fiye da kai wannan hadisi da ka ja masa daga annabin rahama ina la ilaha illallah take an ai babu la ilaha illallah ta samu matsala Allah ka gafarta mana saboda haka wannan shine hakuri na hudu sai an samu me al-inqiyad an gane wannan na'am hakuri na biyar yanzu ka san ma'anar la ilaha illallah da ka faɗa kuma da gaske kake yi ba da ba da wasa kake yi ba ha na'am sannan sai muka ce ka faɗa da yaƙini sannan ka sakankance an gama ba a gama ba sai na biyar menene na biyar shine al-qabul al-qabul al munafilir radd to gane la ilaha illallah in har ka riga ka karba to ba a ajewa shi ne ma'ana alƙabu ba ka karɓo ba to zuwan sojan badakare badakare zai je soja aka ce shi za ka dawo ya ce in yakin ya yi zafi na ji ba zan iya ba shekara dubu kawai zan yi dawo to idan yaƙi ya daɗi shekara da zai <laughs> ita zuwan sojan badakare ake shi ne alkabu ba a karɓa a aji in dai ka karɓa ka karɓa alƙabul almunafilin rad wannan shi ne ka'idar shi yasa lokacin sa'adu ibn abu waqas ya karɓo la ilaha illallah ba a san wani mai yi wa mahaifiyarsa biyayya kamar shi ba kuma kawun annabi ne eh kawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan annabi ana zaune sa'ad ibn abi waqas ya zo sai annabi ya nuna shi ya ce wasu ya ce wasu habai haza khali falyunni imru'un khalahu ga kawuna in akwai mai kawu irin nawa ya nuna mun shi akwai mai kawu irin na annabi babu shi shi yasa sai na umar ya sanya shi komanda da za a je yakin kadisiya me yasa saboda shi yana yaki da abubuwa guda biyu ne yana yaƙi da kibiyar sai yana yaki da addu'arsa annabi da kansa ya masa addu'a ya ce allahumma saddidi ramiyatahu wa ajib da'awatahu ya allah idan sa'ad ya harbi da kibiya karka bari ya kuskure shi yasa shi bai taba harbin abu bai samu ba inda ya jawo kibiyarsa ya dana ya ja ya tinka to mala'ikan mutuwa sai ya matso somewhere around the area <laughs> ba kure inda ya dauka ya nade mala'ikan mutuwa ya wani max ready ana jira kawai sake kai addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn abi waqas sannan in ya daga hannu ya roki Allah an gama da ya daga hannu ya roƙi Allah Allah annabi ne da kansa ya ce ya Allah duk abin da ya roƙa ka bashi wannan qualities guda biyu su suka sa annabi ya naɗa shi abin nan sai na Umar ya nada shi komanda a yakin Qadisiyya Sa'adu ibn Abi Waqqas ke san da ya karɓo kalmar shahada kawai ma tace nan gidan ba nan gidan ba dole sai ka kafurci mai data inda ka karbo tace ya ke mahaifiyata wannan musuluncin an shiga ba a ita wannan forward ever wata ce a ah, dole ka bari zan zauna a waje a rana ba zan sake shiga daki ba kamin dare ta fara canja kala dare ta ki shiga daki sanyi irin da ke ta sanya da ke ta ya ke mahaifiyata bari in gaya miki magana ta gaskiya da a ce kina da rabin ciki mutu a sake ki wani tunda kina da safiya to ina tabbatar miki rayukan nan gaba ɗaya sai sun da na karɓo ba a jewa. alkabul almunafi littark to wannan take wannan baiwar Allah fa ta gane karatun dogon karatu da ta yi shiru nawai na waina duka silinci saboda wannan ka'idan ita la ilaha illallah an karba ba ajiya ba musifa duniya kamar ka karbi la ilaha illallah ka aji musifa ta gama samu Allah karka ba za su bari ba wa abudu rabbaka hatta ya ba bari an gane alkabul in ka ajiye akan hanya haƙuri kar kuma ga la ilaha illallah ga shirka hmm. ba da ta da wannan fa kage laya wannan fa eh aikin ofishin ubangiji shi ana tafiya da Allah ya taimaka mota ta tsaya kun san me ya faru ko ta katuwar laya ya ce ka ganta ko hanci ba dalabarin tambaye ku shi ne ma renin wayan wai ya samu elera ta da kata yawa kansa yadda ba ba duhu ga kau da bara mahaukaci ko bana ka isa ka kawar balle bara da ta riga ta wuce bara ka ai fastan sai ko to ya zaka kai kau da bara wacce ta riga ma ta wuce za a kai da wai kau da bara <laughs> kowace iri karbu da ita eh dole kar ka zama cikin wanda Allah ya ce wal ma ba hada imani siffofinsa ya za ka kaɗaita shi a rububiyarsa duk abin da aikin Allah ne Allah wa ke azartawa wa ke talautawa shi saiwa sai Allah yanzu bai bayarwa yana jiha ne akwai kwamfiya ba wani abu wannan shi zai lizi ba a yi wa kowa sai Allah ba a yi wa kowa ruku ko sujada saiwa ba a yi wa kowa bakance saiwa ba a roƙon kowa saiwa in ce to ba ni 10 dollars yaya na yi shirka bai yi shirka ba me yasa a ya halatta in roƙi wani amma da sharɗi guda biyu sharɗi na farko wanda zan roƙa yanzu zama yana da rai bai mutu ba ina fata an fahimci wannan idan kana da rai na ce ba na 10 dollars na'am sharɗi na farko ya ce ka danga ka da rai amma yana cikin kabari na je bakin kabarin na ce ba ne 10 dollars shirka ta shigo don ya mutu ba a roƙon wanda ya mutu eh ba me ba a roƙon wanda ya mutu to ɗaya kenan shar'i na biyu abinda zan roƙe kan ya zama abinda ɗan adam na iya bayarwa ne ten dollars ɗan adam na iya bayarwa ko bai iya bayarwa so kenan ban yi shirka ba eh? amma na ce gafarta mu zunubai da ne wa Allah ɗan adam na iya yin wannan ba ne aljanna dan adam na iya bada wannan ina fama da ciwo ba ni lafiya a ah, sai dai kai jinya baka iya bada lafiya dan adam na iya wannan bai iya yin wannan azurta ni dan adam na iya azurtawa wa ke iya azurtawa Allah kaɗai ke iya azurtawa so duk aikin da ba ni haihuwa dan adam na iya bada haihuwa duk aikin da Allah ne kadai yake yin shi babu dama ka roƙi wanda ba Allah ba in ka roƙi wanda ba Allah ba ka aikata me ka aikata shirka tana nan babi da yawa matsiya ce ya ce in ta ɗauro bakin zane kuka gane ta sai ta koma ta ɗauro ja in ko gane ta sai ta ɗauro dark blue in kuka gane ta sai ta koma sai ta kwashi kafafun shi yasa ake kasawa a tsari imani ba a wasa da shi shi yasa kake gana annabi to hanyar da zai bi ya toshe shirka kar ta shigo sai ya toshe wasu sabai zuwa kai suka ce masa anta sayyiduna wa ibnu sayyidina kai ne sayyidina mu kalmar sayyid tana daukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko tana daukar ma'anar shugaba ma'ana ta biyu tana ɗaukar ma'anar ah, ubangiji ya san sahabbai suna nufin shugaba ne amma kar wani ya yi mummunar fahimta annabi sai da ya gyara ya ce as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala ya ce asayidu sayyidu shine Allah mai girma da ɗaukaka saboda kar a bari shirka ta shigo wani zuwa ya ce wa annabi ma sha Allah wa shi'ita in Allah ya so kai ma ka so annabi kana an fajalasa annabi yana kishin gida ya wube tashi zaune ah? wahamar hu idanun annabi suka yi jajawur a wannan lokaci wa ala sautu muryar annabi ta dagu sama da yana magana hankali da yana magana da karfi ya kalli mutum ya ce a ja'altani lillahi niddan bal ma sha Allah wahdahu zaka sani in zama kishiya wa Allah in Allah ya so shi kadai ko ban so ba abin zai faru ko kalli da annabi yake toshe kofofin shirka ka tashi saboda haka ya ku ahlus sunna a yi taka tsantsan sosai wajen shirka ruwan sama kawai aka yi da daddare washe gari da safe manzan Allah ya sallah asuba ya kalli sahabbai ya ce a tadaruna ma za kala rabbukum kun san me ya faɗa suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzo suka sani ya ce to ubangijinku ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wa asbaha min ibadi kafirun bi wa mu'minun bil kawkab bayina wasu sun wayi gari sun kafirce mun sun imani da tauraro wasu kuma sun imani da ni sun kafirce wa tauraro sabai suka ce ba mu gane ba ya ce ba an yi ruwa da dare ba suka ce ce wanda ya ce Allah ya ba mu ruwa full stop ya tsaya a wurin to wannan ya yi imani da Allah ya kafircewa wa tauraro amma ba wanda ya ce ai dama idan tauraro kaza ya tsaya kamar mu a Najeriya ya ce ai to ai dama watan August ai ba mamaki ita August ai dama haka take to ta sake shigowa dole duk hanyar da shirka ke shigowa a tsare kuma ku koya wa matanku aqida da tauhidi yawanci kai kana sunna matarka ta zama mushrika ba ta sani ba ba za ka gane ba sai ranar za ka kara mata mata ranar za ka gane shirka duk inda boka yake za ta yi fadawa ta ce malam a <laughs> ba ta da aƙida ba aƙida an samu matsala ko ba samu matsala ba an samu matsala dole ku koya mata aƙida ta yadda da Allah ta miƙa wa Allah wuya ta san Allah ta dogara ga Allah ba maganan boka ba maganan malamin tsubu har yanzu malamin tsubu suna sadadowa su shigo europe wasu su sadado su shigo ta nan wata zaka ji ta ce maka ta je afirka tana zuwa za ta fada gidan wani boka ta ce na ga yana wani haka hakan nan ina so a murkushe min shi ya bi santa sosai da ta samu shirgege shirki kuma shi kenan ta mutu ba aqida ba addini an samu matsala ko ba samu matsala ba dole ne mu kasa mu tsara iyalan iyalanmu Allah ka gafarta mana an gane wannan sai haƙori na bakwai shine almuhabba almuhabba to wannan duk ya fi sauran na baya wahala dole ka so la ilaha illallah duk abin da la ilaha illallah ta zo da shi ka so shi duk wanda ya ce la ilaha illallah ka so shi aiki ne jajawar ko ba jajawar ba ita la ilaha illallah yanzu ba kana santa duk abin da aka ce wannan la ilaha illallah ne ta zo da shi to ka so shi wasu daga cikin sahabbai abinci ma wanda ba sa sha'awa suka ga annabi yana ci daga ranar abinci zai zama favorite nasu kamin ranar ba sa cin abinci amma tunda sun ga annabi ya ci kawai sai koma babu abincin da yake sha'awa kamar sa sahabi zai wuce ne ga annabi ya kwanta gindin bishiya yana bacci gobe sai ya dawo daidai wannan lokacin in ya sa annabi bayanan shi ma sai ya kwanta duk abin da aka ce maka sunna ne ka ji kana kaunarsa a ranka duk abin da aka ce maka ya zo ƙida ka ji kana ƙaunar abun a ranka ba kana yi kana jin haushi ba ka ji ranka ya natsu ya kwanta maka wannan abun shine alheri shine daidai kana son sa kana ƙaunarsa to la ilaha illallah ta samu gindin zama kenan sannan duk mai cewa la ilaha illallah a samu kana son shi kana ƙaunar shi in an ce ka kawo list na wanda kake jin haushi a gaba mai la ilaha illallah a ciki in an ce ka kawo list na abokan gabanka Allah ya leka zuciyarka abokan gabanka gaba daya ba mai cewa la ilaha illallah ko kwara ɗaya zama babu duk wa'anda kake hasada kake jin haushi sun samu alheri a gaba mai la ilaha illallah a ciki mai la ilaha illallah ya yi gida kaman ka mutu mai la ilaha illallah ya yi sabuwar mota kaman ka fashe ya samu aiki kana jin haushi ya samu kuɗi ka kasa bacci ya ɗinka sabuwar riga ya zo masallaci kuna sahu ɗaya amma kaman ka cije shi kana ga Allah bai iya ba don mai raba ya bashi kai bai baka ba la ilaha illallah ka tana da matsala tana da tangarda shi yasa san musulmi a babin la ilaha illallah yake a babin aqida a babin imani in so mutum a babin imani yake eh la yuminu ahadukum sai da aka ce la yuminu sai aka ce hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi salasatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani an yakuna Allah ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله يعني تكين إيماني أه؟ من أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان وجب محبتي lilmutazawirina fiyya wal mutahabbina fiyya wal mutabazilina fiyya duk inda aka zo magana soyayya magana ce ta la ilaha illallah magana ce ta imani shi yasa ba hanyar da ake shiga aljanna cikin sauki kamar san musulmi sauki ake shiga aljanna wata rana annabi muhammad sallallahu yana zaune tare da sahabbai kamar haka sai annabi ya ce sai taliu alaikum rajulun min ahli aljanna dan aljanna zai shigo kallo zai koma ina kofa wani na tunanin abubakar ne zai shigo wani umar kowa na tunanin manyan sahabai. kun san wane ne ya shigo faqiru min fuqara il madina wani talaka cikin talakawa madina babu wanda ya san shi to tunda annabi ya faɗa dole a yadda kowa ya shiru aka haƙura ranna an dan dade annabi ya sake cewa sai daliwa alaikum rajulun min ahlil janna dan aljanna zai shigo aka sake kura kofa ido sai ga mutumin nan ranna ranna annabi ya sake cewa sai dalilu alaikum min ahli janna dan aljanna zai shigo aka kura wa kofa ido mutumin nan dai na rannan abdullahi ibn amr ashabi jalil yace kai ba zai yi zama bai ganni ba sai na bi mutumin nan gidansa na ga me yake har annabi ya mai albishir da aljanna sau uku an bito zo same shi suka gaisa yace dan uwanka ne ni musulmi kuma a nan madina nake yace eh, ai na san ka ce to na dan samu matsala ne da iyalai na to na yi bakance cewa ba zan koma gidan ba sai bayan kwana uku amma dai ba zan wuce kwana uku tun da annabi ya hana to shine nake so zan zo in bakunce ka na kwana uku in ka amince ci wake kin bako bismillah kuma yasa a daki ne za su kwana da mai gidan ranan bai bacci ba sai ya ga mai gidan ne yake da daddare ya ga mai gida daga zuwa ya sallar sanafila raka biyu kwanta ya ta bacci sai da asuba ya tashi ya wutire suka wuce masallaci ya ce to gila azumi yake gari na wayewa aka kawo abinci aka kawo breakfast ce bismillah ya gabe sai da aka yi kwana uku bai taba ganin mutumin ya kwana yana sallah ko yayi ne na azumi ba ce kai mai gida ya ce eh, ya ce na ga alama sai mun yi bayani dalla dalla da kai ce dalla dalla kamar ya ce ka gani nan guri ya ce eh, na maka jirwaye ne mai kamar wanka ba matsalar da na samu da iyalai na sau uku annabi yana maka albisa cewa kai dan aljanna ne shi yasa nace sai na biyo ka naga ibada da kake yi Allah yau na zo na ga na fi ka kokari don Allah ba ni sirrin ba ni lakanin ba ni bakin zaran ta ina ka wuce mu Ci annabi mun albishir da aljanna sau uku yace kwarai a gabana yace Allahu akbar yace ban taba sanin na kai wannan wajen Allah ba ban san na kai wannan matsayin yace ka ga nan mun yace wallahi sai dare nan ban da kokari bacci ne da ni saboda rana ina da ɗawainiyar neman abinci ya ce kuma azumin na filan na ban da ƙoƙari na rabadan da yana yi amma na filan na ce ban da ƙoƙari ban da jimirin yunwa kuma ga aiki na na wahala ne ya ce amma akwai abin da nake tsammanin shi ne ya sa Allah ya bani aljanna ya ce menene ya ce ka gani nan ya ce eh ya ce tun da nake ban taɓa kwantawa na yi bacci da haushin musulmi a raina ba. ashe gani na kwanta zai bacci ga wani musulmi ne amma na kwanta ina jin haushin shi ce ban taba ba mai la ilaha illallah na kwana ina jin haushin ce ban taba ba yace sannan na biyu musulmi mai cewa la ilaha illallah bai taba samun alheri na mashi hasada ba musulmi ya ce ya samu alheri in ji haushi a ce wallahi ba taba ba ya yi shiru ya ce to ai kai naka babban ne ba mamaki da annabi maka albishin. wannan da shi kauce yanzu da Allah a zo da mota mai ɗaukar mutum hudu kawai salon da direba dama kujera hudu ne an sa direba ɗaya saura kujera nawa ta zo masallacin na a ce za ta ɗabi fasinja ne kuma daga nan ba za ta yi burki ba sai aljanna amma shafi kar kowa ya kuskure ya shiga sai wanda bai taɓa kwana da haushin musulmi ba musulmi bai taɓa samun alheri ya ji haushi ba shi kaɗai zai shiga motar nan sit uku ne kawai za ta cika kai sai dai Allah ya sani amma wallahi yawanci dunan za a ban mu kai kenan wannan ita ce hanya mafi sauƙi da ake samun aljanna da ita ran tashi alkiyama kalma ta ƙarshe da zan faɗa muku wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmadu bin Hanbal yana zaune a majalisar saka sai aka yana ta murmushi shi kadai aka ce fara me kake haka ya rasulullah sai na umar da yake jarumi ne shi ya matsoyi tambaya sai annabi ya ce jibril ne ya zo ya bani labarin wata shari'a da za a yi a kotun ubangiji ranar tashin alkiyama shari'a ce ta sanya ni dariya sahabbai ya rasulullah ba mu labari manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ranar tashin alkiyama karan musulmi dan uwansa a wajen Allah saboda wancan musulmin ya cuce shi a duniya musulmin ya cuce shi a duniya sai ya zo ya ce ya rabu. khuzli mazlamati min akhi ya Allah ga dan uwana da ya cuce ni karba min zalunci na da sai Allah ya ce masa ka kawo ƙara babbar kotu duk wanda ya kawo ƙara nan sai an bi kadun shi to ya za a yi sai Allah ya kalli wanda aka zalunta ya ce kai eh mai dawa dan uwanka haƙƙinsa da ka zalunce shi shi kuma sai ya ce ya rab lada ta ta kare daga da me zan iya biya ko lada kwana ɗaya ban da ita duk an kwashe an yi biyan bashi sai Allah ya kalli wani ya ce to kai kaji duk ladar an kwashe an yi biyan bashi bai da lada ko kara ɗaya ya kake so a yi sai ce ya Allah to ani na da zunubi a kwashe zunubi na alabta mashi in samu sauki Allahu akbar lahira ke annabi da ya faɗi wannan magana sai sadda kansa kasa da ya dago sai a ga annabi na kuka hawa yana zuwa idanunsa ya ce wannan ita ce kiyama yau mai hatajun nas ila man yahmilu awzarahu ranar da mutum ke neman wa zai dauki nauyin da ya zo da shi a lokacin sai Allah ya yi magana da wannan wanda aka zalunta ya ce daga kanka sama me ka gani yana daga kai sama sai ga wasu irin gidaje benaye an gina su da zinari da lu'ulu'u suna walƙiya a sararin samaniya sai ce ya Allah na ga gidaje na zinari da lu'ulu'u suna walƙiya a sama ya Allah wa ka tanada wa'annan gidajen ya Allah wa'annan gidajen ka tanada wa annabawa ne ko ka tanada wa siddiƙai ko ka tanada wa shahidai dan wa'annan su suka fi kowa daraja a duniya wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim su wane ne allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sune na farko annabawa wa siddiqina sai wa siddiqai wa shuhada sai wa sai shahidai sannan wasu salihin sannan nagartattu su biyo daga baya wa'annan su suka fi kowa daraja annabawa siddiƙai shahidai ya Allah suka ka tara dawa Allah ya ce ba su na tara dawa ba na sayarwa ne a kasuwa suke duk wanda yake da kuɗi shi zai biya ya ce ya Allah sama da ƙasa wake da abin da zai iya biyan wa'annan gidajen Allah ya ce kai kana da shi ya Allah me nake da shi da zan iya biyan wa'annan gidajen da shi Allah ya ce zaluncin da dan uwanka ya maka ka yafe mashi shine kuɗin wannan gidajen in kai ne da Allah mai zaka ci ai wannan shine ansa nan take mutum ya zaburo ce ya Allah na yafe mashi sai Allah ce to duk da ladarsa ta kare bai da lada ko kwara daya ya ci albarkacin sulhu kama hannunsa ku tafi aljanna tare ya ce dan wana eh mu kama hanya left right left subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah <laughs> Ah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka malam ah, ba abinda da zamu ce shirin mai addu'a Allah ya ja zamanin shi Allah ya sa ya dade muna ah, ina jin za mu hando ba mic ba babban malamin mu ya yi talihi kadan tukuna insha Allah ko wani magana kuma mun ci gaba da shi insha Allah jazakumullahu khair أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the opportunity to be in your mix today. I know most of you do understand Hausa language as I can see from your faces. There is no need of uh, saying more about what we heard from Sheikh because he has communicated. And Alhamdulillah, as he said earlier, this is uh, his first time of coming to America, but uh, this is my second time. But uh, this is my first time of being with you here in New York. We appreciate the way He received us. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. From the lecture we had, you know, the connection between us that we came from Nigeria and you that are living here, what is the purpose? What is the connection? There is no any blood relation between us except Islam. We are here, we are brothers for the sake of Tawheed. The lecture we had connected us directly. We feel we are brothers to each and every one of you, more than those we are related through blood. So once you are a Muslim, you are a brother to fellow Muslim. There is no border between the Muslim Ummah. You live in United States of America, those from European Union, European countries, those from Africa, Asia, and wherever you have yourself, once you say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, you are a fellow brother. I have to respect you. I have to appreciate you. And you have to do it to me. So the connection is kalimatu shahada. So, brothers and sisters, we have had a lot. What left, what remained, is implementation. We have to become ambassadors of Muslim Ummah. We take whatever we heard from Sheikh and implement it into practice. Not only us, but our families, our friends. We should extend this lecture to each and everyone. Tell them the word of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala created us from male and female, from Adam and Eve, so that we may know each other. You are from America. I come from Nigeria. You come from Ghana. Others from Niger. We have a lot of differences. Others from Mali. Allah created us to know each other, to know your tribe, your country, your geographical location. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم The noblest of you in the sight of Allah is he who fear Allah most. So our brother, we really appreciate the way we see you here. We really understand that you are still ambassadors of Islam and Muslim Ummah. You really practice the sunnah of Holy Prophet Muhammad sallallahu I remember there was a time when I was in Medina for Hajj. I encountered with one person from Chechnya. Chechnya. I spoke to him in Arabic. He could not answer. He doesn't know how to speak Arabic. I equally spoke to him in English. He could not respond. I said, my brother, from where are you? He don't know. I said, I am in Nigeria, Nigeria, Nigeria. He said, Chechnya, Chechnya. From there, we, rea we realize each other. He said, Chechenia, Muslim. I said, Alhamdulillah. We cannot communicate. He said, Quran? I said, yes, Quran. Did you read Quran? Yes, I read Quran. He said, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. We recited together. He recited Yasin wal Quran. We recited together. He recite Tabaraka, we recite together. So we are communicating through Quran. That was my first time to see him. That was his first time to see me. But because of Islam, because of Kalimat Shahada, we were one. So a lot of you, this is our first time of seeing you here because of Islam, because of Sunnah. So please try, try to be ambassadors of Islam and Muslim Ummah. Try to become someone that will copy the lifestyle of Holy Prophet Muhammad Sallallahu If you are Ahlul Sunnah, then it's not something that you say, but make it into practice. Your humble self, your families, and extend it to each and everyone that you know. da da malam ya mana muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah shi ba mu ikon aiki da abin da ya karanta da mu babu shakka kamar yadda ya faɗi mun cika da murna da sha'awa ganin ku. da irin yadda ake ba da labari amerika amerika ƙarshen duniya uwar duniya eh wai an ce Kano ko da mai ka zo an fika ka to ina ga America ma ta yi kama da haka ko mai ka zo ka samu ana to ya kamata mai addini duk inda yake a gane cewa a America addinin yake yi nan ne ma ya kamata ya yi addinin tsakaninsa da Allah domin Allah ya mashi komai ina tsammani a wanda bai taba ganin an ɗauke wuta ba ko ko da rana ɗaya to ku tambaye mu sau nawa ake ɗauke wuta ina tsammani akwai wanda bai san hanyar da zai je gona ba yana da abubuwa na cin abinci da rayuwa ko bai cikin sauki ku tambaye mu da sauran wanda suka fito daga gida kuna da labari yanzu haka zafi ake amma mun zo mun same ku cikin sanyi ku kuna ganin ma watakila zafi ake muku amma sanyi muke ci. saboda haka ya kamata ku ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da zamanka a nan da daman da Allah ya baka to yi ƙoƙari ka daure na jahadu fina lanahdiyannahum subulana inda ake wahala inda babu addini yi ƙoƙari kai ka ɗauki addinin ka zamanto wakilin manzon Allah ka yi tallansa har a gane addini mutum guda ya shirya saboda kai khairul laka min na na'im haka manzo Allah ya ga wasu ali saboda haka kowannen ku mai da'awa ne kowannen ku mai wa'azi ne yanzu an gaya mana tauhidi tauhidin nan shine fa abin da annabawa gaba ɗaya suka yi babu wani manzo da Allah ya turo face ya zo ne da tauhidi kowanne daga cikin annabawan nan walaƙar asana nuhan ila ƙaumi mun aiki annabi nuhu ya je wurin mutanensa ya zauna shekara dubu shekara ɗari tara da hamsin shekara dubu shekara hamsin ne babu me yake yi tauhidi an ibudullah malakum min ilahin ghair ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba saboda haka annabi nuhu ya yi karanta da tauhidi wa ila adin akahum huda annabi hudu shi ma ya zo ya ce ya qaumi ani ibudullah ku bautawa Allah annabi salihu shi ma ya zo ya ce ya ku mutane na ani ibudullah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba annabi shu'aibu shi ma ya ce ya qaumi ani ibudullah malakum min ilahin gairu saboda haka kowanne zamaninsu daban lokacinsu daban amma kuma magana su iri ɗaya wurin tauhidi Kowanne su annabi muhammad sallallahu allah sai da ya ce fa'alam, annahu la ilaha illallah kai ma ka sani ma'ana Allah maɗaukakin sarki na ƙara jita wa manzon Allah tauhidi ba abin bauta da gaskiya sai Allah mutanen ahlul kitabi wanda aka ba su littafi Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana su ma an umarce su da tsayawa akan bautan Allah subhanahu wa ta'ala su bauta wa Allah shi kaɗai lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin munfakin hatta tatiyahum albayina rasulun min ya yatlu sufan mutahhara ku duba ku gani kowanne daga cikinsu su ma an umarce su su tsaya su ainihin wato bauta Allah shi kadai saboda haka ya ku bayan Allah tauhidin nan shine wanda in ka tafi da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ka ci nasara duk abin da ake gaya mana nan shine abin da annabawa suka zo Wala kad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut to don haka sai kenan idan tauhidin nan ya ainihin wato kare kamar yadda malam ya karanto mana ka'idodi guda bakwai wanda kowanne ya yi ƙoƙari ya ɗauki makullin ya tabbatar da cewa haƙorin makullin bai kare ba ya zamanto za ka zo ƙofar ɗaki ka buɗe da ki in ma yanzu digital ne wanda za a baka kati ya zamanto katin ka bai expire ba a hotel muke zaune in ya wuce wannan kwanakin in ka zo ka saka sai an koma an sake recharge haka da ko ba haka ba shi yasa manzo Allah yake ce ku riga jaddada imanin ku ku jaddada kalimatu shahada kullum imani kalmar shahada nan yana tsufa a wuya kamar inda riga yake tsufa idan mutum ya zauna yana kallon sabon Allah yana kallon abubuwa tun yana yin abu kankani yana kallon cewa ba komai bane imanin na raguwa ne yana dashewa al-imanu yazidu bi al a'mal wa yanqusu bi naqsi aiki na karuwa imanin ka na karuwa imani na karuwa da zaran aikin na raguwa kana kallon laifi duk mutumin da yake ganin makaruhi yana aikatawa bai kallon wani abu to zai zo ya aikata haramun bai damu ba saboda haka imanin zai zama to yana ainihin wato rabuwa. to a sai kenan ka kalli wa kake ainihin sabawa kar ka dubi kaskancin laifin da kake wane ne kake yace kar ka yi laifin shine Allah sabon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hadisin Anas yana cewa ku kuna kallon laifuffuka da kuke aikatawa a idon ku kaman siririn gashi kuna kallon shi kaman ba komai ba amma mu a zamanin manzon Allah muna kirga shi minal mubiqat laifuka muna kallon su manya manyan zunubai ne to ba wannan ba duk abin da ka sani in ka yi na laifi in Allah ya ga dama sai ya gafarta maka in ka tuba ka gyara Allah sai ya gafarta maka amma idan mutum ya mutu sai ya koma wa Allah kuma yana shirka da Allah ba tauhidi Allah ka tsare mu to ko ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi zakka ko ya yi aikin haji in dai ya koma wa Allah tauhidi ya kari ya yi shirka da Allah to ko ya ce ya tuba a lahira is too late to cry when the head is cut off lokacin tuba kuma babu وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار دبد متوا يا كي غرغرا إن يا توبة الله بكر هكذا إن يتاشي غبان الله yana kafiri ya ce Allah mun tuba a mai da mu duniya za mu gyara aikin Allah ce a ba a dole ka jaddada tauhidin ka gyara shi kafin komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wata rana manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi ya gaya wa sahabbai atadruna manil muflis kun san wane ne al muflis fallashashe wanda aka yi wa warwasu aka ɗebe dukiyarsa ko kayansa ko ladansa sahabbai suka ce ya rasulullah al muflisu fina malla la dirhama wala mata'a wanda bai da dala bai da kayan jin daɗi bai da pound sterling bai da bai da bai da sefa bai da naira in an zo gidansa za ka samu ba kayan ai wannan ai shine fallashe shi ne bai da komai sai annabi ya ce a'a ba shine ba fallashashen al'umma ta man ya ci yawmal qiyama bi salati wa siyamin وزكاته ويأتي قد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي fallashashen al'umma na in ji annabi shine wanda ya zo ran tashin kiyama sallah ya yi kyau azumi ya yi kyau ga zakka ga komai amma kamar yadda aka mana bayani ainihin kiyama kun san rana ne yau la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai a samu gashi nan ya yi sallah da azumi da zakka komai ya yi kyau amma sai a samu ya ha'inci ne ya zubar da jinin wane ya ci dukiyar wane ya yi wane hasada ya yi wane kaza sai a ce to a ɗauki ladansa da ya zo sallan da azumin da zakan a raba mutane an biya wane ya cuce shi an biya wane ya cuce shi an biya wani ya cuce shi sai wasu kuma su ce ya Allah muna bin sa bashi sai a ce ladan ya kare ba sallah ba azumi ba zakka duk an rabar su ce to ai muna da laifi sai a laifin laifinsu sai a zuba mishi a laifin laifinsu a zuba mishi yanzu ya zo da sallah da azumi da zakka a cike ya rabar mutane ya tashi da mai kuma da zunubi sai Allah ya ce mala'iku kama shi aje a jefa shi Allah ka kiyashe mu a sai kenan kaga duk mutumin da zai cuce ka a duniya na dukiya ya zalunce ka ya zub da jininka ya yi wani bai cuce ka ba ya cuci kansa amma yaya wanda ya cuce ka ya baka addinin da ba shine annabi Muhammad sallallahu ya zo da shi ba ya baka bidiya? aka hada ka da bidiya? in ka zo gaban Allah sai a tsaye da annabi Muhammad sallallahu yana tsaye ga mala'iku sai Allah ya sa a tambayi manzon Allah wannan sunna ka ce ya rasulullah sai annabi ya ce ban san shi ba man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa radd duk wanda ya aiki aka tambayi annabi annabi ya yi bayani tun a duniya ga yadda aikin yake ga yadda sunna yake bai yi kamar yadda manzon Allah ya koya mishi ba in an zo gaban Allah ya zo da aiki komai yawarsa aka ce naka ne annabi ya ce ba nawa ba sai a mayar mishi da abinsa an mayar maka tunda annabi ya ce ba na shi bane wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu aba mansura ga aikin nan ka zo da shi amma Allah bai karba ba saboda ba sunna annabi duk kyan aiki sai manzon Allah ya koyar ya ce a yi ake yi saboda ka ya ku bayan Allah ku gyara wannan mu ji tsoron Allah mu zamanto ainihin wato mutane nagari masu koyi da sunna na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in ka yi koyi da sunna in ka bi manzon Allah sai ka zauna lafiya idan aka baka shirka aka sanya ka shirka ku duba ku ga duk mutumin da yake neman duniya za ka ga da wuya wato mai neman duniya ya daina neman ta in ko bai taka tsantsan ba wurin neman duniya sai an raba shi da Allah shi yasa dole ka yi taka tsantsan wurin neman duniya da neman lahira ana nema ne a wurin Allah saboda da duniyan da lahiran nawa ne ne na Allah ne wal'ula walillahi al'akhiratu wal'ula saboda haka a sai kenan ka nema a wurin wa a wurin Allah to manzon Allah da ya tashi nuna mana yadda zaka samu duniyan cikin sauki ya nuna da ya nuna mana yadda zaka nemi lahira cikin sauki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban shi yasa ko wurin dawafi babu wani addu'a da aka ji manzo Allah ya fi fiye da wannan tsakanin rukunul yamani zuwa hajarul aswad manzo Allah ya ce akwai mala'iku suna tsaye a wannan wuri wanda ya je dakin kaba suna cewa amin amin tsakanin wannan duk addu'an da kai ana fatan Allah ya karba shi yasa manzo Allah ya zo tsakanin wannan rukunan yake karanta rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ka hada neman duniyar da lahira duk ka nemi mai kyau hasana ba hasana mace ba abu mai kyau ko atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban shi yasa dan uwana ba fulatani da je dakin kaba ya tsaya ya yi dawafi ya ce jomirawa hande kan damin dama ce ya Allah yau ni ga ni ga ka ka bani kawai ka zauna lafiya eh, a gida ma ka bani balantana na zo ɗakin ka wai mallam kabiru ma ya ce ko wani mai neman sarki a wata jiha a najeriya ya yi dawafi ya yi dawafi yana neman uban ƙasa ya zaga ya zaga sai ya dawo sai ya tsaya ya kalli ɗakin ba ya yi zufa ya ce ya allah abin da nake neman nan bai kai komai ba ka bani ka huta ni ma in huta <laughs> a wurin sa na ji kuma ƙarshe Allah ya bashi saboda haka sai kenan ka nemi duniya ta hanyar da karantarwar sunan manzon Allah sallallahu to amma addu'o'in da manzon Allah yake yi don a nemi lahira da duniya kun ga mai sauki ne amma je ka wurin wani malamin boka kana neman wani matsayi ko shugabanci za ka yi a ƙasar ko kasuwa kake nema Ka ga irin abin da za a ce maka sai an ɗaura maka nauyi mai yawa shi ma kansa har mene kaji saboda neman duniya har kashe mutane wasu ke a cewa ba za ka yi sarauta ba sai an yanka jarirai haka ne ba za ka yi sarauta ba sai kana luwaɗi ba za ka yi sarauta ba sai matarka na jinin al'ada ka kwanta da ita ba za ka yi sarauta ba sai an samo kaza Allah ji kamar Alhassan Sa'id doctor ya ce akwai wani wai ciyaman na karamar hukuma aka ce zai yi sai ya zo wani malami ya ce ciyaman za ka yi ce to abinda za ka yi kaje ka samu birrai biri kun san biri yayi ka je jeji ka kama biri guda uku in ka kawo za ka yi ciyaman na karamar hukuma ya ce biri aka ce biri kaji saboda haka aka hada shi da neman biri ya tashi ya je ya nema ya nema ya rasa ya dawo ya dawo aka ce ai sai ya kamo da kansa ya je ya nemo wani biri ya nemi biri da gudu biri ya same shi ringa ya gudu ya dawo duk fuska da ya kasa kamawa sai aka ce to kawo kuɗi za a kawo mashi ƙarshe an karbi kuɗinsa saboda haka in za ka nemi duniya sai ka wahala da wuya ga irin wayannan malaman suna zaune ka zo ka ce kana neman wani ba ce a to karanta fati a kafa ɗaya kamar yadda manzon Allah ya ce karanta falaki da nasi a sai an ɗebo maka wace aiki za a yi mai wahala sai an ɗebo ƙasan mararraba sai an samo ƙasan kaza sai an samo kaza sai an samo kaza sai an yanka sai an yi kaza sai an samu nauyi mai yawa haka ne ko ba haka ba wani ya taɓa zuwa wurin malamin sunna ya same shi ci akar makalla ina neman kaza amin addu'a sai malami ya ce to bismillah Allah ya biya ma bukata Allah ya kaza mu karanta Fatiha karanta Fatiha alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa karshe amin ya ce to Allah ya biya ma bukata ya ce malam shikenan sai ya tashi yana ya rasa ma bai zai ce da ya koma wurin abokanansa ya ce kai ni ban gane ba malamin na Fatiha kawai ya karanta ya manta duk alqur'ani ba sura ma da ta kai Fatiha saboda haka addu'o'in da manzon Allah yake karantarwa don a samu duniya da lahira abu ne masu sauki da wuya ka ji wani addu'a a ce annabi ya ce a karanta kafa dubu goma sha kaza yana da wahala a karanta kulhu wallahu kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya annabi a kulhu wallahu kafa uku ne ko falaki kafa uku nasi kafa uku ayatu kusu kafa uku a sallan magariba da asubahi sauran sallolin ma a ce karanta kafa ɗaya ɗaya addu'o'in da zaka yi a'udhu bi ta tammat min sharri ma khalaq kafa uku bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim kafa uku Allah ya tsare ka da dukkan sharri hasbiyallahu kafa bakwai la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma ko kafa ɗari shine aka bude aka ci kana iya karanta fiye da haka don neman kariya amma ba haka ba sauran duk kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan saboda haka ka gane kenan addini muwafaka ne da abin da Allah yake so da manzon Allah yake so in ka biya maganganun malamai masu duniya sai su haɗa ka da fitina saboda haka ya ku bayan Allah mu tsaya wannan darasi da aka karanta da mu mu ɗauke shi to in kana son ka zamanto mai takawa mai tsoron Allah wane ne mai takawa waye mai tsoron Allah wannan abin da aka karantar da mu na tauhidi sanin sa. da yadda ya kamata ka rike shi da ainihin wato wayannan categories guda bakwai in ka ɗauke su ka zamanto kana aikata su ka samu imani ka samu tauhidi ka zamanto ainihin wato ahalu suna na gaskiya ba a gane mai tsoron Allah cewa ne yana tsoron Allah sai idan ya zamanto idonsa baya iya kallon haramu da zaran ya kalli mace sai ya tuna Allah ya hana ya kalli mace da ba tashi ba sai ya haƙura daga nan ya zama mai tsoron Allah in zai sa ido ya ƙura ya kalle ta ya sauke ya sake komawa ya sake akwai tsoron Allah saboda haka wannan tauhidin da aka karanta da mu to in kana son ka sanya shi into practice to sai ka ɗauko wannan ganinka ya zamanto control irin abin da Allah yake so ka kalla kake kallo shi yasa matanka aka yadda ka kalle ta shi yasa in baka yi aure ba musulunci ya nuna maka muhimmancin yin aure in baka iya samun ainihin wato yin aure saboda baka da hali ka dinga yin azumi amma menene babban bukata na ainihin wato aure fa innahu aghaddu lil basar saboda ka rintsa idon ka kada ka dinga kallon matan da ba ka ba wa ahsanu lil farj saboda kuma ya zamanto baka iya daukan al'aurar ka ka kwanta da matar da ba ta ka ba manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce abubuwa biyu su ne mafi yawan abin da ke kai al'umman nan ta annabi Muhammadu wuta mafi yawan su in ka leƙa ka gansu a wuta ma'ana abubuwa biyu da harcinsu da kuma al'aura wani baya iya kontrolin harcensa ya faɗi maganan da ya ga dama saboda wannan sai ya kai shi wuta wani ko bai iya kare al'aurarsa sha'awarsa baya iya tsarewa sai ya yi zina wannan shi ya kai shi wuta mai tsoron Allah yana kare al'aurarsa bai kwanciya sai da matarsa baya zina ƙur'ani ya gwada mana ka ainihin wato rintsa ganinka wa kullil ya yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullil mu'minati gudu min absarihinna wa yahfazna furujahunna da namiji da mace duk an ba su wannan umarni kariya ka kare harshenka alamar takawa ka kare ainihin wato al'aurarka alamar takawa ka samu tauhidi amma ana gane cewa kai mai tauhidin ne in ya zamanto baka misleading tauhidin tauhidin nan gashi ka amince ka yadda to amma yanzu ya za mu gane ka yadda Allah ya haramta zina sai ya zamanto baka zina Allah ya haramta ƙarya sai ya zamanto baka yi yaya za mu yi mu gane zuciyarka tana tare da ubangiji duk abin da ke cikin zuciyarka na ainihin wato hasada na girman kai na ji da kai duk wani abu ne da ke cikin zuciya tauhidinka da tsoronka ga Allah abin da zai mai da kai mai takawa shine zuciyarka nan ya zamanto ka wanke shi ka cire hasada kamar yadda malam ya mana bayani baka gaba baka kiyayya ga wani musulmi kuma ba abin da zai warkar da kai wannan sai alkur'ani domin wanda ciwon hasada ya kama shi in ya zo wurin likita ya ce ciwon hasada ya kama shi zai ba shi magani wallahi likita ciwon hasada yake damuna ciwon girman kai zai baka magani a'a wani nunazzilu min ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin amma da an karanta alkur'ani hasada haramun ne girman kai haramun ne sai ka ji sai ka tuba sai ka gyara wani kisa na annabi musa alaihissalam in bayan allah a zamanin annabi musa an je an roƙi ruwan sama roƙon ruwa aka fita sai allah ya gaya wa annabi musa ba zan ba ku ruwan sama ba saboda a cikin ku akwai mai laifi akwai mai annamimanci shi kadai yasa ba zan ba ku zuciyarsa na cike da barna annabi musa ya zo ce ya ku bayan allah kun ga halin da muka shiga na rashin ruwan sama allah ya ce ba zai ba mu ruwa ba saboda a cikinmu akwai mai laifi akwai wanda yake da damuwa a cikin zuciyarsa na sabawa allah ko na annamimanci sai wannan bawan allah sai gane da shi ake yi abin da yake yi a cikin zuciya yake sai ce ya allah kaka tona min asiri na gane da ni kake yi allah na tuba ba zan kara ba bai fita ba sai ga ruwan sama ya sauko sai annabi musa ce ya allah ka ce akwai mai laifi a cikinmu ba za ka ba mu ruwan sama ba gashi bai fita ba kuma ka ba da ruwa sai allah ce ya musa ya tuba ya ce ba zai kara ba annabi musa ce to ya allah a gaya mana mu gane wanda ya hana mu samun ruwa kwana da kwanaki sai allah ce lokacin da yake laifin ban tona mishi asiri ba sai yanzu ai ni mai yawan rufa asiri ne wai ni la gaffaru liman taba ne mai yawan gafara ne ga wanda duk ya tuba ya gyara Allah sai gafarta mishi saboda haka sai in kana son ka zama mai takawa sai zuciyanka ka wanke shi sai ka kare ainihin al'aurarka sai harcenka ka tsarkake shi sai idonka ya zamanto baya kallon abin da Allah baya so sai kafanka ya zamanto baya zuwa inda Allah baya so sai hannunka ya zama bai taba abin da Allah baya so sai cikinka ya zamanto bai cin abin da Allah ya haranta maka ko abubuwa da Allah ya ce musulmi haramun kar ya ci kar ya kaza in ka kare wannan na ƙarshen magana sai aikin ka kuma ya zamanto don Allah kake akwai ikilasi ka zamanto da'a da kake wa Allah da manzonsa kana yi ne kuma saboda Allah to in kai irin wannan sai ya zamanto tauhidin da aka karanta da kai bayanin da aka yi mana sai ya zamanto ka tashi yanzu bayan tauhidin kuma ka zama mai takawa mai tsoron Allah kissa na ƙarshe na umar yana yawo a cikin madina sai ya ji wani gida ana surutu da daddare sai ya zo don ya bincika me yake faruwa saboda shi shugaba ne da ke zaga sai ya samu wata mata dottijiya da yatta suna musu me ya faru sai yatta ce uwata ce mahaifiyata sana'ar mu sai da nono madara kindirmo saboda dare ne sai uwarta wata ɗauko ruwa ta ce sai mu ƙara kan nono yar ta ce wa uwar karki haka sai umar ya hana ya ce annabi ya ce mana gashana falai samin. duk wanda ya algus baya cikin wannan al'umma ta mu ta ce to ai yanzu dare ne ai umar baya kallon mu saboda haka mu yi abin da muka ga dama mu fitar mu samu kwantiti ba quality ba sai yar ta ce in kana umar la yarana fa rabbu umar rana. to idan umar baya kallon mu ya ke mahaifiya ya ke babata ubangijin umar fa yana kallon mu wannan magana sai sa uwar ta fasa yarinyar na ba umar labari sai ya cika da murna da jin daɗi yanzu akwai 'ya'ya masu irin wannan washe gari sai da sayyidina umar ya dawo gidan da mutanen gwamnati ce ku zo ku rako ni bari nuna muku wani gida da wata yarinya mai tsoron allah ana zuwa ya sallama yarinyar ta fito cikin tawagarsa da 'ya'yansa da jikokinsa ce wa yake son 'ya mai tsoron Allah ya aure ta don ya samu zuriya na kwarai in za ka yi aure ka dubi gidan kirki ka dubi mai tsoron Allah saboda ka samu zuriya na kwarai wanda ko ba ka raye 'ya'yanka za su yi maka addu'a alwala domin kasbi abi ɗana daga aikin duk abin da ɗanka ya yi kana samun lada a ka na uba da aka zo cikin zuriyan sayyidina umar sai aka samu ɗansa ɗaya daga cikin yayan sai ce yana so ya jagoranta aka auri wannan yar dalilin wannan auren Allah ya azurta su da samun ya mace bayan ya macen ta girma ta yi aure ta haifi ɗa mai albarka umar dan abdulaziz wanda in kada karanta tarihin musulunci umar dan abdulaziz daga inda aka same shi kenan saboda haka ya ku bayan Allah in kuna son al'amarin ku ya ƙara yin kyau sai mun ɗauki tauhidi nan kullum muna darasinsa muna gane shi sannan kuma muna sanya shi into practice Allah ka taimake mu Allah ya sanya albarka mun ji daɗin wannan zuwa muna fatan yadda muka same ku lafiya Allah ya ƙara sanya albarka mai yawa cikin rayuwa ku a wannan wuri Allah ya wa zuriyar ku albarka ya wa ƴaƴan ku albarka ya wa matan ku albarka sannan ku tabbatar da cewa kuna ƙoƙarin karantar da su addini mun san ana yi amma ku ƙara tsayawa ku ci gaba da nuna musu addini yayanku da matanku babban jari ne gare ku sannan kuma su mata muna ƙara jan hankalinsu wurin ɗa'a da biyayya ga ainihin wato mazaje duk yadda mace ta zama mijinta shine jagora ɗazu an karanta mana aya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa saboda haka wajibi ne mata su zamanto masu da'a masu biyayya kuma ku zamanto masu tausaya musu mun san irin zaman nan kasan akwai ka'idodi na gwamnatin kasa wurin kulawa da hakkokinsu hakkokin na da yawa su kuma kada irin wannan hakkoki da gwamnati ta ba su su wuce gona da iri su ga cewa mai gida bai kai komai ba wajibi ne su zamanto masu da'a masu biyayya ‘ya'ya masu zamanto masu ɗa'a masu biyayya ku yi ƙoƙarin sa musu tsoron Allah duk lokacin da ku koya wa ‘ya'yanku tsoron Allah kuka nuna musu ƙaunar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai Allah ya sa musu ganin girman ku da ya muku da'a duk lokacin da ku zamanto tsoron su kuke ji ba ku tunanin koya musu addini to sai Allah ya sa kun gani tun kuna raye wato ba za ku ga irin abin da kuke so ba ku yi kokari ku nuna musu matsayin Allah subhanahu wataala ƴaƴanku da matanku in kun yi wannan rayuwanku zai yi albarka kuma duk yadda ko ga tsaurin da ake da shi sai Allah ya sallada su sai Allah ya ba ku ikon samun control din ƴaƴan don su yi muku da'a ina addu'a Allah ya sa ƴaƴanku da mu baki ɗaya su zamanto masu da'a masu biyayya Allah kuma ya ƙara zaune da ku ƙasar nan lafiya sannan a yi ƙoƙari a zamanto wakilai na kwarai wurin bin da'a ga ita gwamnatin ƙasa duk ƙasar da Allah ya sa kana zare wurin to ka ci gaba da yin addu'a ga ƙasar don zaman lafiyanta yin addu'a ga wannan ƙasa don zaman lafiya da jagoranci na ɗaya daga cikin abin da Allah ya wajabta muku domin yanzu ba ku da wurin zama fiye da wannan wuri to ku ci gaba da yi musu addu'a su ji kuna musu addu'o'i da fatan alheri musamman ma irin yancin da wannan ƙasa ta bayar yin addini ba a takura ku ba ba a hana ku yin addinin ku ba to tunda ba su hana ku wannan ba to kuma suna da haƙƙi akan ku na ku yi musu addu'a na Allah madaukakin sarki ya ƙara shiryar da su ya yi musu jagora jagororin ƙasan ya sanya albarka in kun ci gaba da yin wannan to kun yi abin da ya kamata kun sauke haƙƙin da ke kanku ina fatan Allah ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci da musulmai a wannan ƙasa da kuma duniyar musulmi baki daya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله Ah, assalamu alaikum. Allah, very quick. Jama'a ku ku ba minti there, Allah, ku ba minti ɗaya. ‘Yan ah, waye mu sun dafa abinci shena bisa ba Okay, oh, okay. I ah, will just remind them, brothers and sisters, inshallah. We have our brothers from Nigeria. They have prepared a lot, a lot of food. So please, we are asking you to go upstairs and uh, we have to eat before we leave, inshallah. That's the first thing. The second issue is please a reminder. You know, whenever we meet here, we don't leave without collecting some money for the masjid and our project, the project of uh, Ibad Rahman School. So please stretch your hands. Even though on Saturday is going to be a big fundraiser, bring your checks and bring your money. But as at now, we want brothers to go around and take some money for us, inshallah. Fi sabilillah. Manzal lazi yukrudullah hasana. Malan